يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مالا يقباتر muna cikin safiyar juma'a safiyar tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 wanda ya daidai da ranar 25 ga watan mayu shekarar miladiya 2018 wannan haduwa kamar yadda malam ya ambata alkawari ne muka yi cewa za mu haɗu a wannan masallaci na juma'a na makarantar nuhu bamalli polytechnic da ke nan magumi don tattaunawa akan wata matsala da ta shafi aƙidar musulunci ita ce akan sufaye da aƙidojinsu babu shakka wannan matashiya tana da muhimmanci musamman saboda lura da cewa a sufaye da aƙidunsu sun yaɗu ƙwarai a cikin ƙasashen najeriya tana daga cikin ƙasashen da take da rabo mai tsoka na yawan sufaye tun a wajen shekara 1981 kamar shekaru wajen talatin da bakwai suka gabata aka yi wata ƙididdiga cewa akwai mutane miliyan goma a najeriya masu ban ɗarika sufai wanda hakan yana nufin daga wannan shekarun zuwa yanzu ta yi sun ninka kuma duk wanda yake zuwa inda suke tarurruka ko yake ganin yadda suke gayya idan za su taro zai iya gaggata irin wannan yawan adadi na babu wani gari a arewacin najeriya sawa'un birni ne ko ƙauye maraya ce ko karkara wadda za ka je baka tarar da mutane masu bin tafarki na ɗari ko sufaye ba da ka wannan abu ne da ya baza gari wajibi ne a fahimci menene shi da ya tarihin sa ya asalin shi yake kuma mai hukunci shi a cikin musulunci sannan akwai munanan aƙidu da da fahimtoci waɗanda sufaye suka kawo su kuma har sun saɗaɗa sun shiga har cikin ahlus sunna wani lokaci ma ba tare da mutum ya sani ba sai ga yana aikata wani abu ko yana da wata fahimta ko wani tunani bai san ma irin nan da yake ba saboda duwar abu duk sanda abu yayi yawa ya baza gari to yakan shafi kowa ya zama kamar annoba har ila yau akwai kuma akwai yaudara da suka yi mata dama daga cikin mutane wanda ba su san asalin sirrin baka akida ba suna ta ne da tsabar ikhlasi a tsammanin su Allah suke bi a tsammanin su gaskiya suke bi a tsammanin su suna yin addini ne na gaskiya don haka suna ciyar da lokacin da dukiyarsu da tunaninsu da ƙarfinsu don ganin cewa wannan addini na dariƙa ya ci gaba da samun tagomashi alhalin kuma ba addinin gaskiya ba bane ga irin waɗannan mutanen suna da alhaki akan wanda ya san yaudarar da aka yi musu yi musu bayani don Allah yana da falalai ya taimaka musu sai su gane ko kuma a tsaye musu da hujja su san abin da suke waɗannan sa da gaskiya, abubuwan da suka sanya wannan maudu'i ya zama yana da muhimmanci kwarai da gaske abu na farko shine menene ma'anan at-tasawuf ko as-sufiyya malamai da suka yi tarihin wannan tafarki waɗanda suka yi rubuce-rubuce sun yi ƙoƙarin yin bayani akan asalin lafazin as wanda ibn taymiya shekul islam rahmatullahi alaihi da shida ibn khaldun a cikin al-muqaddima sun karkata zuwa ga cewa asalin as-suf lafazin as-suf yana komawa ne zuwa ga tambarin malaman coci wanda suke zama a cikin coci suna bauta addinin annabi isa na a kirista wanda aka lalata bayan wucewarsa akwai abin da yake ce ma ar-ruhbaniyya kamar yadda Qur'ani ya ambata wa ruhbaniyyatan libtad'uha ma katabnaha alayhi da ruhbaniyanci wanda suka kirkiro Allah ya ce bamu wajabta musu wannan addinin ba mutum ya fita daga cikin al'umma ya daina wanka ya ki yin aure ya daina cin abinci mai daɗi ya ki sanya takalmi sai ya samu wasu sutura wanda sanannu ne uniform ne gare su sai su sanya galibi sukan sanya farin kaya ne kawai ba sa sanya takalmi har yanzu za ku dinga ganin irinsu a wasu coci-coci wanda ba ruwansu da wani abu na jin daɗin duniya su ake ce ma a rukbaniyun to sai zama a waɗannan mutanen irin al'adarsu da tafarkinsu da su sai aka kwaikwaya ta haka ibn kimiyya ya mai da asalin wannan kalma zuwa ga wannan salo na ƙin rayuwa da zuhudu da kamewa daga duk wani abu da ke nuni zuwa ga more rayuwa ko jin daɗinta akwai ra'ayi na biyu da yake kokarin nuna cewa asalin kalmar sufiya tana da alaka da wata kalma a yaren latin wanda yaren latin shine yaren abin nan ba yaren latin ba yaren girka wanda shine yaren mutanen kasar greece a yanzu wanda akwai lafazi da ake cema philosophy to philosophy wannan karshen sofi din dan kalma ce guda biyu akwai philo wanda yake nufin so sai kuma sofi hikima da aka filosofi na nufin san hikima to a sofi din nan shi ne aka juya ya koma sufiya wato mutane masu san hikima wannan maganganu ne na malamai akwai malami wanda ake cema abu raihan albairuti wanda ya rasu a shekara ta 440 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyi bayan wannan ra'ayin shi da wani bature mutumin kasar a faransa wanda ya zauna a kasar abin nan Netherlands shine Bonhorn wanda suka yi bincike da rubuce-rubuce a kan sufiya rubuce-rubuce masu yawa kwarai da gaske sannan akwai kokari da wasu malamai suka yi musamman masu goyon bayan aqidar dan danganta kalmar sufiya da mutanen da ake ci musu ahlus sufa ahlus sufa wasu rankiya ce ta sahabbai talakawa waɗanda suka yi kaura imma dai daga makka ko daga wasu wurare suka dawo madina amma sai zama ba su da komai ba su da gidaje ba su da iyali ba su da sana'a ba su da jari su ma a masallaci suke kwana sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daga cikin dukiyar da Allah ya huwace mishi a cike yake san musu ko kuma idan aka samu masu kuɗi da wadata suka tuna da su suka taimaka musu in ba haka ba su sukan kwana ne da yunwa irin su Abu Huraira da ire-irensu iren sun da kidaru dan Aswad da ire-iren waɗannan talakawan sahabbai a farkon musulunci su ake ce musu ahalus suffa to a suffa din a wannan lokacin wani wuri ne a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke taruwa anan suke bacci anan suke wuni anan suke harkokin su to waɗannan sa daga cikin ra'ayoyi guda uku waɗanda aka yi kokarin danganta asalin kalmar as-sufiyya wannan yana nuni zuwa ga kenan kalmar ba ta ba da asali a musulunci domin yanzu muka ce ansar mu'minun musulmun irin sunayen da aka san musulmai da su munafiqun irin sunayen da aka san wasu mutane da suka rayu a musulunci da su da an faɗa za a jawo aya ko hadisi za su tabbatar da asalin kalma hmm. amma wannan sai an ta lalibai lalibai lalibai mun gane hmm. ko yanzu ne aka yafi ya sai aka sa mata suna da zaran an san irin sunan da aka sa mata maryam hafsa aisha za a ce ai sunan wancan amma ka ja ka sa mata wani suna barakisiya misali za a yi tala da bai ina ne a dan shi a rafa to yana nuna cewa abin kan tafi ne kenan maso ma asara Allah ya tsari bayan wannan takaitaccen ta'arifi na harshe a gurin malaman musulunci da ake ce sufiya malamai sun yi kokarin yin ta'arifa kala daban-daban ga sufanci da sufiya za mu takaita akan abin da ainihin wato wani malami ya faɗa a littafin al-mawsu'atul muyassara lil adyan wal mazahib al-mu'asira inda yake cewa duk da yake shi ma na kokarin rairaye shi saboda tsayinsa da kuma duba zuwa ga yanayin wurin da ake tattaunawar yace harakatun diniyatun intasharat fil alam al-islami منذ القرن الثالث الهجري بدأت كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كردة فعل للانغماس في الترة والملذات ثم تطورت حتى أصبحت فرقا وجماعات متميزة متميزة عرفت بمحاولة تربية النفوس والسمو بها إلى معرفة الله والكشف والمشاهدة بطرق تخالف أصل الشريعة ومأخوذة عن اليونان والهنود والفرس وغيرهم ce in aka ce sufiya ana nufin harakatun diniya wasu tafiya ce gwagwarmaya ce ƙungiya ce ta addini in tasharat wadda ta yaɗu fil islami a duniyar musulunci mungul karni salisul hijir tun ƙarni na uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tun daga farkon shekara ta 200 bayan hijira kenan bada'at wannan irin tafarki ya fara ne ka naza'atin fardiya kaman tunani da karkata na mutane ɗaiɗaiwa ta duku ilar zuhuri wanda suke kira zuwa ga gudun duniya wa shidata da ibada suke kira kuma zuwa ga tsananta kula da ibada tsananta yawan sallar dare da salati da karatun alkur'ani da kuka da azumi da sauransu kare da tafi'ilin dalil su fitar sun zama kamar suna kishiyantar yadda a ɗayan ɓangaren kuma aka samu mutane suka auka cikin son duniya da biye madadin daɗin duniya a daidai wannan lokacin manzo Allah sai alaihi dama ya bada labarin cewa za a wayi gari al'ummar za su samu wadata wadata ta ban mamaki kamar da zuwa cikin hadisan Bukhari da Muslim yace har za a wayi gari ma ana neman masu ansan zakara mutum zai fito yana neman wanda zai ba sadaka ba zai samu ba a daidai lokacin kuma to a bisa kuma sunnar Allah to sai mutane su ranka ya cikin son duniya fiye da lissafi kamar da Allah yake cewa walau wa sallallahu rizqa li ibadihi la baghaw ard idan Allah ya ba mutane wadata wadata da yawa sai su tawaye su ta'addanci a bayan duniya kamar yadda ya faru da qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu zuwa ƙarshen wannan kissa to a daidai wannan lokaci a cikin daular banul abbas sai allah ya buɗa wa musulmai suka ci ƙasashe da dama da yaƙi ƙasashen musulmai suka yi faɗi tun daga ƙasar china har zuwa cikin afirka a nan ƙasar tunisia duk ƙasar musulunci tun daga ƙasar faris da iran kenan a yanzu har zuwa cikin ƙasashen turawa andalus spain kenan duka ƙasar musulunci ce ƙasa ce mai faɗi ƙwarai da gaske duka waɗannan ƙasashe suna bayar da haraji ga daular musulunci da ke bagadaza wannan daula kuma tana raba wa al'umma haƙoƙinsu na yau da kullum sai aka wali gani kowa ya yi arziki aka ce sai mutum ya fito da sadaka kamar yanzu a ce misali ki fito da abinci kina ta almajiri almajiri a rasa wanda zai karɓa abincin buɗe baki idan an yi azumi a zo da shi masallaci haka ba a tashi a bar shi ba wanda zai ci saboda kowa yana da shi sai mutane suka auka cikin biye ma jin daɗin duniya gine-gine da sutura da abinci da ajiye kayan alatu da mallakan bayi maza da mata da sauraron kaɗe-kaɗe da holewa da bukukuwa duk abin da dai zai nuna zuwa ga ana shagari sai kowa sai ya karkata zuwa ga wannan tun daga kan sarakuna har talakawa tun daga kan masu ilimi har jami'ai maza da mata yara da manya da sai aka samu wasu ɗaiɗaiwa mutane su kuma a gefe sai suka kyamaci wannan abu sai suka koma gefe suna Allah wadare da wannan da wannan abin da ake yi kuma suna kokarin a aikace su su nuna babu ruwansu don haka sai suka daina yin gayu suka daina cin waɗannan abun daɗi da kowa ke ci suka daina shiga cikin mutane to da haka abin ya fara shine ne asalin shi ana nan ana nan da tafiya sai tafiya sai aka samu wannan abu sai ya juye zuwa ga kokarin tarbiyyar zuciya wato mutum ne zai tara wasu al'umma almajiran shi yana ƙoƙarin ya tarbiyyar zukatansu su saba da irin wannan horon su saba da irin wannan yanayin a ƙoƙarin a cire ma zuciyarsa kwaɗayin jin daɗin duniya ta zama ba ruwanta ya zama koda ya ga mutane suna morewa shi baya kwaɗayin haka zai sa rai baya yin irin yadda waɗancan mutanen suka yare ta da na uti ya ƙaro inna hu da zu hazzin abin sannan mutum ya wayi gari yana ƙoƙarin ya gano Allah yaya Allah yake yana ƙoƙarin ya ga Allah tun a nan duniya yana ƙoƙarin ya samu wata falala ko wata walittaka ko wani karama ko wata ɗaukaka ta musamman wanda sauran mutane ba su samu ba sannan kuma yana ƙoƙarin ya bauta wa Allah wata bauta wadda ta saba wa manhajin mutanen farko mu kiyaye waɗannan ƙoƙarin daga zuciya daga san duniya ta hanyar zikirori da wata ibada da tarbiyya ƙoƙarin gano Allah da yadda yake da sanin Allah a bisa wani salo saɓanin yadda Allah ya tsara asalin addininsa sannan kuma da bauta Allah a wani salo na daban waɗannan kuma da abubuwan an kwaikwaye su ne daga wasu al'ummomi al'ummar yunan al'ummar indiya da farisa waɗanda a wancan lokacin duka sun shigo musulunci an shigo da su da da tunaninsu za mu zo mu ji wannan a gaba insha Allah to wannan tarihi ne ta taƙaitacce kwarai game da Asufiya. bayan haka za mu yi ƙoƙari za mu taƙaita tarihin yadda abin ya fara zamani bayan zamani har zuwa wannan zamanin da muke ciki daga sanda aka magana din nan insha Allah zai yi ƙoƙari ya taƙaita mana bayanai akan shi farko yana da kyau mu sani cewa mutumin da aka fara sanya wa suna as-sufi a kira sunan shi a ce wani sufi ne malamai sun faɗa akalla mutum biyu na farkon su shine wani mutum mai suna Abu Hashim al wanda ya rasu a shekara ta 162 a tsakiyar karni na biyu kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ko kuma wani mutum da ake ce mishi Abdak wato Muhammad ibn Abdul Karim ɗaya daga cikin biyun nan suna daga cikin waɗanda aka fara kiransu da suna as a ce wani sufi ne ko wani ɗan sufiya ne kafin su ba a san wannan ba domin al'ummar musulunci a sadar al'awwal zamanin farkon musulunci zamanin manzon Allah sallallahu da zamanin sahabbai har zuwa shekara ta ɗari da goma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata shekarar da al-Imam ibn Abi al ya rasu rahmatullahi alaihi saboda ana ana danganta cewa shi ma wai sufi ne tun daga farkon musulunci a makka da a madina zamanin abubakar umar usman ali radiyallahu anhum wa salawatullahi ala rasuli da zamanin daular banu umayya wacce ta biyo bayan waɗannan sarakuna halifofin musulunci har zuwa kusa da ta, to musulmai ba su san wani abu mai suna sufi ko sufaye abinda aka sani shine musulmi mu'mini ansari badari kaza irin su aka sani in ana so a faɗo su sunaye na girmamawa to da wannan sunaye ake amfani ce wani musulmi ne wani mu'mini ne wani badari ya je yakin badar wani ansari ne wani na daga cikin ashabu shadara sun je abin da kenan bai atul rizwan da makamantansu su ne sunayen da aka sani waɗanda ake yaban mutane da su wanda ake musu laƙabi da su su ne mukaman da ake sanya wa mutane saboda a daular musulunci a wannan zamani da tsarin al'umman musulmai ta zo ne a bisa salo na ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane shine a a wato bautar Allah a yadda Allah ya tsara a bauta mishi da kuma yin rayuwar duniya a yadda Allah ya tsara a yi rayuwar duniya ba tare da an karkata zuwa ga ɗaya an ba ɗayan ba ba tare da tsaye ya galabace ɗayan ba akwai yanayi wanda yake ya yi balance wanda yake ya daidaita tsakanin rayuwa da addini wannan rayuwa da addini saboda an samu nassoshi na ƙwar'ani da sunna wanda suka bu suka daidaita al'amarin rayuwa da addini kuma waɗannan mutane na zamanin farko suna aiki da su alal misali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisan shi misali ya taɓa jin labarin wasu mutane suna so su daina cin abinci wasu kuma za su daina aure wasu kuma za su daina magana ma gaba daya sai dai sallah sai ya tara al'umma ya ce na ji an ce kuna cewa za ku yi kaza za ku yi kaza wani ya ce shi zai daina yin aure zai saki matar shi kawai ya kama sallah da azumi wani kuma zai je ma za a mishi fidiya wani kuma zai daina zai daina wanka abubuwa da irin waɗannan sai ce to ni dai asumu wa uftiru wa ta zauwaju bin nisa ni ina azumi kuma ina sharwa kuma ina da matan aure wannan ne sunnata wanda ƙi wannan to ba da shi in ga manzo Allah ya ya yi musu tankiya akan kada su biya ma irin wannan tunanin a cikin wani hadisi na alimamu turmiri wanda yake da isnadi tabbatacce wanzu Allah yake cewa inna ma hubbiba ilayya min dunyakum hadhihi at-tib wal nisa abinda Allah ya sanya mana kaunar ni a cikin abubuwan da mutane suke so na duniya shine turare wanzu Allah yana da san turare har aka ce idan ya wuce ta waje sai an gane cewa ya wuce saboda turare da yake bulbulawa a jikinsa sannan yace kuma Allah ya sa ina son mata na matan shi na aure yana kaunar su shi don haka Allah ya bashi waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan duniya su kaɗai yake su ya tabbata a cikin hadisin bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san naman akuya har ma wannan mata ba yahudiya din da yake ta musulunta daga baya kamar da Imam Az-Zahabi ya fada a cikin Tarikhul Islam ta sanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guba a cikin naman kafa akuya a cikin karfata akuya saboda ta san yana da son wannan nama ta sa mishi guba kuma sai da ya ci wannan guba amma Allah ya kare shi saboda annabtarsa to yana son nama an sani yana son nama kuma naman akuyan ma na kafar gaba a ga shi ma wannan wani abu ne na jin daɗin rayuwar duniya sannan Allah sallallahu alaihi ya hana at-tabattul ya zo a cikin hadisin al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi aka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam ha an-tabattul manzo Allah ya hana mutum ya koma gefe cewa shi ba ruwan shi da mutane baya magana da kowa baya cin abinci mai daɗi sai dai kuka sai dai eh, tilawa sai azumi sai sallar dare manzo Allah ya hana wannan hakanan a a manzara sallallahu alaihi ya kasance yana sallar dare duk da yake waɗancan abubuwa kuma yana yin sallah da daddare din har ma shi wajibi ne akan shi kamar da Qur'ani ya fada wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yana yin sallah a cikin Bukhari Aisha take cewa har kafafun shi suna kumbura har ta ce mishi me yasa ba za ka daina ka huta ba bayan Allah ya riga gafarta maka yace afala akunu abdan shakura shin ba na zama bawa mai gode wa Allah ba Allah ya bani falala da ɗaukaka ni kuma na gode mishi da ibada da haka yana yin aure yana cin abinci kuma yana yin sallar dare kuma yana yin azumi kuma waɗannan mata nashi mun ji har yana yin soyayya da su Aisha aka ce har sukan shiga bayi su wanka ta har suna wawar ruwa suna zama su fira ayi raha a yi dariya ya musu labari su ma su bashi labari kun ga duka yana yi yana karatun Qur'ani yana bauta da daddare yana azumi da rana sannan kuma yana da iyali yana cin abinci har ma yana shiga kasuwa da suka ce amali hazar rasu ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq me yasa za a ce kuma annabi manzon Allah yana cin abinci kuma yana shiga yana shiga kasuwa shine Allah yake cewa babu wani manzo da na aiko illa innahum la yakulu ta'am wa yamshuna fil aswaq suna shiga kasuwa duka annabawan Allah kuma suna cin abinci ya kuma ba da labarin cewa aure din nan sunnan annabawa ne irin wannan ɗabi'a har ila yau a ya zo tarar da wata mata ta ɗaura igiya a masallaci tana yin sallah ya ce wannan igiyar ba aka ce igiyar wancan ne idan tana yin sallah ana cikin ta hajji in ta ji bacci sai ta ɗaura kafaɗinta a jiki ta jingira da shi sai zama tana ta lilo tana ta lilo haka ko bacci ya kama ta ba za ta faɗi ba in ta gengada ta gengada ta farka kuma sai ta ci gaba sai manzo Allah ya ce a tsinke igiyar duk wanda ya ji bacci ya je gida ya bacci har yanzu haka shine kaida ba a yin sallar tahajjud kuma rabi bacci rabi sallah sai an yi ruku kuma a farka a guri ma ba sallah bane wannan ya zama wani abu daban manzo Allah ya hana ta yin sallah fiye da karfin ta ko saboda kata zama irin wannan ruhubaniya ya hana ya ce a tsinke igiyar da Allah ya zo ba da labarin sahabbai sai musu kirari ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah mazaje ne wanda kasuwanci da harkokin yau da kullun saye da sayarwa ba su hana su ambatan Allah wa iqamis sala ba su hana su yin sallah da haka kenan suna ambatan Allah kuma suna yin sallah kuma suna kasuwanci za su ambaci Allah a lokaci guda kuma in lokacin kasuwancin su yayi rasi ranar juma'a aka ce fa idza qulatu salatu fantashiru fil ardh wabdabu min fadlillahi wadhkurullaha katiran in an gama sallar juma'a a tafi cikin duniya a je a nemi arzikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Tirmidhi yake cewa daga cikin waɗanda suke burge Allah akwai mutumin zai shiga kasuwa kuma yana ta zike. kasuwa garin shedan haka yazo a cikin hadisi tabbatacce amma ko mutum ya shiga saye ko sayarwa ko yana da shago bai shagaltu gaba ɗaya daga a rayuwar shi ya kama kasuwancin ɗari bisa ɗari ba yana yi yana ambatan Allah yana tilawa ko yana istighfari ko yana salati ko yana hailala duk sanda ya tuna Allah yana tuno Allah kuma yana yin kasuwancin a bisa tsarin doka Allah to Allah yana son irin wannan mutum wanda a san da yake harkar duniya bai manta da lahira ba to haka musulman farko suke mata a gida ne suna kankare suna girki suna wanki suna yi suna karatun qur'ani suna yi suna salati suna yi suna tuna lahira mazaje ne sun tafi kasuwanci sun tafi jihadi sun tafi aikin ofis su ma ba su manta da Allah ba to haka wannan al'umma ta rayu hada tsakanin ilimi da aiki hada tsakanin duniya da lahira hada tsakanin kasuwanci da ambaton Allah ana cikin kasuwanci da an kira sallah sai aje a tafi aikin Allah an dawo kuma sai a ci gaba ana cikin tattaunawa kaza da an ji mutum zai kuskure sai a tana mishi lahira sai ya gyara cakuɗa tsakanin harkar duniya da lahira kar a tsaya kwaya daya mutum ya zama kawai shi dan duniya ne kawai to wannan zai zama kaman dabba kamar da Allah yake cewa inna ladina kafaru ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci kawai abincin kawai ya dace sai mutum ya zama kaman dabba ko kuma ya fita rashin hankali ko kuma ya zama kawai mutum duniya kawai yake nema kamar yadda Allah ya maturawa da Yahudawa baki cewa ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya wannan babu kyau ko kuma mutum a ɗayan ɓangaren ya zama shi kuma ya yi baran-baran da duniya ya mata saki uku shi kuma kawai ɗan lahira ne kuma gashi a duniya har yanzu to shi kuma wannan shi ne zai birkice ya zama irin wannan abin da muke magana a waɗannan misalai ne akan irin abubuwan da suka faru waɗanda suka yi nuni zuwa ga cewa al'umma farkon musulunci su wasu san wannan tafarkin ba tafarki suke madaidaici to ana nan ana nan aka fara samun bayyana wani abu da ya kama da zuhudu ko gudun duniya ko salon rayuwa da ya fara sabawa da na sahabbai din tun ƴaƴan sahabbai suna rayu misali irin wani mutum da yake ce ma'anir ibnu abdullahi ibn zubair wanda dan gidan sahabi ne abdullahi dan zubair irin su safwan ibn sulaim irin su al-aswad ibn yazid ibn qais da makamantansu da ɗaliban al-basri wannan bayan kifawa akan shekara ta ɗari ta farkon musulunci kenan sai suka fara yin zuhudu zuhudun su shi sun da ake ce musu annusak nusaku ko tawabuna ko ubadu masu tsananin bauta Allah masu zuhudu masu eh, tuba waɗannan masu tuban abin da ake nufi da su su ne akwai wasu al'umma su ne mutanen ƙasar kufa waɗanda suka yi nadamar abin da suka wa Husaini dan Aliyu sun tabar da shi a kashe shi radiyallahu anhu ana bi sai suka zo suka tuba suka taru a wani anguwa suna ta tuba suna kuka su ake ce matawabu akwai kuma waɗanda suka zama suna da tsananin wato raunin zuciya wani har sai a karanta qur'ani da an karanta sai ya faɗi ya mutu kawai saboda tsoro da aka karanta mashi faɗi za mu kira fin na'ur kawai sai ya faɗi ya mutu saboda tsabin tsoro an ce in aka busa ƙaho bai tsaya ya ji mai zai biyo baya ba to sahabbai sun nuna cewa wannan fa ba tsoron Allah bane cewa su suna nan suna raye aka saukar da wannan ayoyin amma wani a cikin su bai taɓa faɗuwa ya mutu saboda bala'in tsoro ba dan an yi labarin lahira aka fara samun ire-iren waɗannan aka fara samun waɗanda suke yin ƙoƙarin a bin tafarki na yawaita azumi wani sai shekara arba'in yana azumi baya shan ruwa wani sai ya dinga sauke alƙur'ani kullum dare wani kuma ya dena abin nan shiga cikin mutane ya koma daji ya kafa wani dan abin nan rumfa haka ko wata yan bukka ya zauna a ciki a bayan gari duk wannan salo ne na fara zubu da fara sufanci sahabban da suka saura sun ta yin hali akan wannan kama Abdullahi dan Zubair amin Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya tarar da wasu a masallaci kamar yadda Ibn Abi Shayba ya tarar a cikin al an samu wani mukaddami yana raba masa dariƙa yana cewa to kai kai salati kafa dubu kai kuma kai istighfari kafa 50 kafa 500 sai yazo ya dinga kwace tarbin da kyanin sa yana buga musu a aqiya yace ku tashi ku ba mu waje ku je ku dinga kirga zunuban ku ne Allah ya lamunce za a kirga muku ladan ku ba za a rage muku ku je ku kirga zunuban ku shefu muku muhimmanci yadda yake an samu wasu a cikin sabai su kuma sun yarda da wannan salon kuma suna aikata kwatankwacin sa kamar abu darda kamar sahabi abu huraira abu huraira aka ce yakan zauna rana guda ya istigifari kafa dubu sha biyar ko dubu hamsin a rana guda in ya zauna har wurin sai da ya zama inda yake zama a cikin gidansa ya yi datti ya yi annakiya saboda dattin zaman da yake a wajen yana da wasu 'ya'yan dabino da tattara a wajen da su yake kirgawa haka abu darda yakan yi istigifari a rana kafa dubu arba'in amma wannan su sukan zauna ne a wuri guda su ba wai suna yawo da karbi a gari ana ganin su suna yi ba suna da wani lungu a cikin gidansa da suka keɓe inda suke yin wannan irin salati ko zikiri to a wannan farko farko kenan to baya ga waɗannan al'ummar da na zamanin su ya shuɗe sai aka samu wasu ɗaliban waɗannan da na bayan su akwai irin su Ibrahim ibn Adhama irin su Malik ibn Dinar irin su Bishr ibn Zafi irin su Rabi'atul Adawiyya da kuke sama yaya sunanta ake cewa Rabi'a su suka fara wani abu da ya wuce na waɗancan ba wai mujarradin tilawa da salati da zikiri kawai ba sai suka fara azabtar da rayuwarsu azabtarwa kamar yaya sai mutum ya je ya dinga wuni a makabarta ko ya je ya gini kabari ya dinga shiga ciki ya kwanta kamar mamaci ya wuna a ciki wai yana so ya tuna yaya ake idan an mutu ko mun gane suka fara kin cin abinci mutum ya ki cin abinci har ya zama baya gani saboda yunwa ayi ayi da shi ce ba zai ci ba in ma zai ci abincin to sai zai je ya samu na bola da aka zubar ko a busasshen biredi ko busasshen kanzo sai ya saka a cikin hannun rigarsa ya ɓoye duk in ya ji yunwa sai ya ɗauko ƙwaya ɗaya tsotsa ba zai ƙara tsotsan wani ba sai gobe ko ya ci rabin dabino a wuni guda yana azabtar da kanshi da yunwa aka samu kuma suka fara abin da ake cewa siyaha. yawo gari gari lungu lungu wai suna yin suna aiki da faɗin Allah cewa fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum wanda wannan ma ya saba abin da yake a sunna kamar yadda Ibn timiya ya tattauna a cikin littafin iqtida usratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahil cewa ba babu wannan a cikin addinin Allah suna yawo lungu lungu gari gari kauye kauye suna suna suna kallon daji da duwatsu suna mamaki da kuma at-tabattul shine kin yin aure sannan suka daina yin bacci mutum akwai wanda aka aka bada labarin ko wani mutum mai suna mu'udal ibnu yazida al ajli sai da ya zuga mutanen garin su gaba daya aka daina bacci a garin shekara da shekaru ba a bacci inda zai maimakon abinda aka sani baccin dare da aka sani wanda ɗabi'a ce dabi'a ce Allah ya bada labari a wurare daban-daban cewa ga yadda ya tsara abin shi ko da rana a yi aiki da dare a yi bacci kun ara aiki mun ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi atikum bilailin taskununa ce. Allah ya tsara dare cewa a ji a kwanta sai suka daina batun dare gaba kamar iblisai idan dare kawai sai a zo a zauna a kunna fitulu a yi ta salati a yi ta zikiri a yi ta sallah har gari ya waye waɗannan su ma suna daga cikin salon da aka fara a farko-farkon musulunci waɗannan salansu ba tare da sun zo da wata aƙida mummuna ko wani tunani da ya saba wa shari'ar Allah ba ana nan aka shiga zamanin da muka ambata tun farko shine ƙarni na uku na farkon musulunci aka ce ƙarni na uku daga shekara ta ɗari biyu kenan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to a lokacin da aka fara samun wani salo har za mu iya cewa an samu salo iri uku na masu ainihin zuhudu salon farko shine a mutanen da suka shahara da gaskiya da gudun duniya da gudun abinci da gudun rayuwa har wani ya zama kamar ya motsu wani har sai ya haukace ya fara bin bola saboda guje ma rayuwa da sabawa asalin salon da Allah ya tsara a kanta da yin ibada mai yawa wadda ta sabawa abin da aka sani a farkon musulunci daga cikin waɗanda suke jagorori akan wannan salon akwai aljunai rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 298 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma wanda ake cewa al-harith al-muhasibi wanda al-imamu uh, Ahmad ibn Hanbal yana girmama shi kwarai da gaske akwai Abu Sulaiman ad-Darani shi kuma ya rasu shekara ta uh, biyar akwai al-Hasan ibn Mansur wanda malami ne na hadisi al-Imam al-Bukhari ma yayi riwaya daga gare shi uh, akwai kuma sahalu ibnu abdullahi at-tustari wanda ya daga cikin wanda suka dan samu taɓin hankali a wannan lokacin uh, ya rasu shekara ta 273 Allah ya gafarta musu gaba ɗaya su wannan tafarki na farko kenan tafarki na biyu akwai wanda suka tako da tsakanin zuhud da ibada da wasu aqidu munana waɗancan ba su da aqida mummuna salo na biyu sune waɗanda suka tashi daga a uh, aiki kawai suka koma mataki na nazariya na tunani da wani salo da bayyana wata aƙida da rubuce-rubuce da wasu aiki da wasu istilahat wanda har yanzu ana aiki da su irin su a fana'i ittihadi sakar alkashaf a ce wani muridi ne wani a zahidi ne ko arifi da makamantansu waɗanda suka fara aiki da irin wannan salo daga cikinsu akwai a mutane irin su abu Zida al-bisfani wanda ya rasu shekara ta 263 asalin sunan shi tsaifur ibn isa abu ya Zida al-bisfani akwai zunnun misri wanda ya rasu shekara ta 245 sunan shi tauban ibn ibrahim akwai al-hallaj wani babban zindiki ne wannan wanda zamu magana kan shi kadan a gaba insha Allah ya rasu shekara ta 309 ko kuma a ce an kashe shi a wannan shekara akwai alhakimu turmidi muhammad ibn ali ibn al-husayn wanda ya rasu shekara ta 320 duk waɗannan sa daga cikin wanda suka kawo salo na barna karara a cikin musulunci ta ta fuskar sufanci sai salo na uku sune wanda suka cakuɗa sufanci da falsafa suka zo da tunani iri daban-daban kamar tunani na alhulu cewa Allah ya shiga jikin mutum da ake cewa ko a ce kowa Allah ne da kuma wahadatul wujud shine faɗan cewa komai Allah ne waɗannan suna daga cikin manyan masu wannan aƙida akwai shi kan shi halal ɗin akwai wani asaru wardi shi ma kashe shi aka yi akwai ibnu arabi al-sufi wanda shi ma daga cikin batattu ne manya a cikinsu akwai ibnu farid akwai ibnu saba'i waɗannan su ne suka zo a cikin ƙarni na biyar zuwa ƙarni na shida kamar a saharuwar di an kashe shi shekara ta 589 kamar ibn arabi ya rasu shekara ta 638 kamar ibn al-farid ya rasu shekara ta 632 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ibn saba'ina shi kuma ya rasu shekara ta 667 to idan muka kalli waɗannan tafarki guda uku tafarki na farko waɗancan na zo da daga cikin abin da aka san su da shi shine yawan yin wa'azi da kissa da tarihi ba tare da kwarewa ilimi ba suna yake cewa kuska, suna bi gari gari kasuwa kasuwa masallaci masallaci suna yin wa'azi wa'azin nan ba tataccen wa'azi bane duk abin da ya kama suna fada su dinga sa mutane kuka da nadama da tsoro da da tunanin lahira an san su da kwaikwayon a ahalul kitabi kiristoci masu zama a coci din masu zama a cikin temple masu bautar Allah ta fuskar zuhudu na coci da haka tufansu irin nasu ne fararen tufa sannan ba a saka takalmi ba a saka rawani sai dai a saka wata yan hula kankanuwa ba a sanya turare ba a yin gayu sannan suna zama a cikin sau'ama shine ɗan ɗakuna ƙanana haka na sufaye sannan kuma suna yin tabattun rashin yin aure kamar yadda aka san fada baya yin aure da abin da aka san su da shi akwai yawan waƙe-waƙe ƙasidu na yaban manzo da na zuhudu da na kaza wanda har yanzu akwai irin wannan salon yawan yin waka ta bege da yabo da makamantansu irin na 'yan ushaku da ahababu da wacece da wacece sannan akwai kuma iddiyayin karama cewa sun yi kaza sun ga kaza abubuwan da suka saba wa al'ada karamomi wanda yana daga cikin abin da zamu magana akai a gaba insha Allah sannan a wannan lokacin an same su da rubuce-rubuce daga cikin rubuce-rubucen da suka yi littafi shahararre akwai littafin hilyatul auliya na al abu nu'aym al-asbahani Allah ya gafarta mishi ya kokarin tattara tarihohi da karamomin sufaye ire-iren waɗannan a cikin littafi mujalladi sai da yake malamin sun yi mishi ƙadin abubuwa da dama kurakurai da yayi da tattara hadisai na ƙarya da da'ifai an samu Abdurrahman ibn al ya kokarin tace littafin a cikin wani littafi mai suna sifatu safwa mujalladi biyu Ah, da littattafai irin na ah, shi wancan sahal ibn abdullahi a tustari da ire-iren su wancan salo na biyu wanda shi tsakatsaki na nazariya ta sufaye na su abu yazid al su kuma daga cikin abin da aka sansa da shi shine ire-iren waɗancan abubuwan da kuma ƙari akan ƙari akan waɗancan ah, rashin yin aiki da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da maganganun wasu mutane can da sakin baki in ana magana a kan Allah ko wani abu yadda kuka ji suna yi dinnan har yanzu a faɗi wata muguwar magana wanda ta shafi Allah mutum ya dinga nuna kamar shi ya isa ya yi abu Allah bai isa ya hana shi ba ruwan shi da Allah shi abin da ya ga dama zai sai kuma a mataki na uku wanda mun tattauna a kansa ana nan a cikin karni na biyar zuwa na shida sai aka samu ƙoƙarin kafa ɗariƙu kowa ya kafa tashi ɗariƙar cewa ɗariƙar wane ɗariƙa kaza ɗariƙa kaza daga cikin waɗanda aka same su farko shi wannan ƙoƙarin akwai abdurrahman as-sulami abu abu abdurrahman as-sulami wanda ya rasu shekara ta da 412 ya kafa ɗariƙa irin tashi yana da jama'a yana da irin eh, tarbiyyar da yake musu yana da zikirorin da yake ba su haka abu hamid al-ghazali al-imam rahmatullahi alaihi mai littafin iya ulumuddin da sauran littafai wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da biyar duk da shi daga baya ya zo ya yi backtracking ya tuba lokacin da ya haɗa da malaman sunna suka koya mashi ilimin hadisi a littafin bukhari da abu dawuda hasali ma yaro su ne yana rungume da littafin bukhari a jikin sa an ba da labarin cewa daga baya ya yi littafai ya ta musa raddi irin su tahafutul falasifa irin su ilzamul awam da makamantansu ya musu littafai za mu ambaci wasu a cikin references to shi ma ya kafa ɗarika ya yi tarbiyya har aka mishi mukashafa a gun malamin shi ne suna at daga baya kuma ya tuba ya bar wannan akwai abdul qadir al-jilani rahmatullahi sunan shi abdul qadir ibn musa ibn abdullahi al-jilani wannan da ake cewa shugaban ɗarika qadiriyya ya rasu shekara ta 561 wannan malami shi ma ya kafa ɗariƙa a ta tsadiriya wadda har yanzu akwai ta kuma tana daga cikin mahallin da za mu tattauna a kai a gaban insha Allah akwai Ahmadu Rufa'i mai ɗariƙar Rufa'iya. ya rasu shekara ta 540 sai kuma wancan da muka ambata Shahabuddin Ash-Shaharu Wardi akwai kuma Ibn Arabi duk sun kafa ɗariƙu daban-daban wanda Ibn Arabi shi ya shigar da ɗariƙar Sufiya ma zuwa ƙasar andalus garin su kenan yadda awai shine khatimatul awliya cewa babu waliyi a bayan sa dan da yake wasu sun zo a bayan shi sun ci gaba da wannan da'awa irin ta tijani da makamantansu akwai abul hasani ash-shazili na dariqa shaziliya wanda ya rasu shekara 656 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to an ga an aka gangaro zuwa karni na tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ci gaba da kafa ɗari ukala daban-daban don suna cewa ɗari ɗariƙu a yanzu sun fi guda ɗari uku da sittin in ji su yan ɗari ga su suke faɗan wannan akwai su kala daban-daban akwai a baha'uddin al naƙashe bandi wannan shi ya kafa ɗariƙan naƙashe bandiya wasu su za ku ji hala ba a saba jinsu ba a nan ko eh, ba waɗanda suka shara a nan ƙasan mu bane wannan mutum ya rasu shekara ta ɗari bakwai da da casa'in ɗaya, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malam Abdul Sha'arani. wanda shi bai kafa ɗariƙa ba amma ya shiga wata ɗariƙa sai dai ya ba da muhimmanci wajen tattara tarihi da karama 'yan ɗariƙa a littafin shi mai suna abtabakatul kubra da kuma abtabakatul sugura ya ba da labarai masu ban mamaki da ban tsoro da ban al'ajabi na abubuwan da ake ganin karama ce wanda wasu su inda za a ɗauko su a karanta yanzu za a yi ta salati ne ana sallan da a ce ga abubuwan da wani ne suke tun daga kan kisa da ƙarya da cin amana da cin haram da zina wani hadda yin zina da dabba amma kuma da sunan karama da sunan ba ruwan shi da shari'a yana bin hakika ne duk ya bada labari cewa suka ji ya ce karamar wale shine irin yana jin bukata to jaka ake rike mishi tare da ita kuma ana ana mishi ana girmama shi a matsayin babban wali Allah ka tsare wannan mutum abdulwahabu sha'arani ya rasu shekara ta ɗari tara da saba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin na baya baya bayan zamanin karni na goma sai ɗariƙa gaba ɗaya ta rikici ta zama gaba ɗaya fauza ta zama hayaniya hayaniya da ta wayi gari ɗariƙun suka yawa mabiyan suka ruɗe saboda ta zama hanyar cin abinci ta zama kasuwanci ta zama abin nan jari a nan da aka fara samun wani a ce kutsubi ne wani a ce shekul mashayi kuka ji ana ce mutum khalifa kuka ji ana ce ana cewa nan sunanta zawiya ko gidan sufiya da makamantansu daga karni na goma da aka samu ire-iren waɗannan abubuwan har yanzu ba a zo karnin da waɗannan suka rayu su tijjani da inyasi ba har yanzu don su mutu akhirun jiddan Eh, har yanzu ba a zo ba in kuka lura gaba ɗaya abin za ku ga bai da alaka da asalin musulman farko wanda mu ko muna so ne mu bi addinin musulman farko haka wannan bai da alaka da asalin addinin mutanen farko annabi sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina Allah ka tsare to ana nan bayan karni na goma sai kuma al'amari kamar da muka ambata ya rikice ɗariƙu suka zama ga sunan barkatai ko ina a kafa gidan ɗariƙa wani ma ya fi kafa nashi a cikin ɗariƙa guda ɗaya a ta rikici a ta tashin hankali saboda ana samun duniya da ita waɗancan na baya galibinsu ba su nufaci duniya ba abinda suka nema kawai shine shahara ko kuma a ji labarinsu ko kuma a bisa tunaninsu samun karama da samun ɗaukaka a wurin Allah na ga wannan tarihin ya isa haka bari mu bashi ya haka kar abin ya zama kuma darasin tarihi bari mu yi magana a a kan masdaru talaki a ina ne 'yan ɗariƙa suke ciro bayanansu musulmi idan yana neman hujja hujja su ita ce alƙur'ani mai girma suna ta manzan Allah tsari salama ingantacciya fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu ijima'i, ƙiyasi, lafiyayye da kuma sauran ƙa'idoji na usul fiƙi har zuwa wajen guda goma sha shida, wanda suke sanannu a gun malamai amma su yan ɗariƙa suna da inda suke ciro bayanansu saɓanin waɗannan waɗannan maganin da muke faɗa ga baki ɗayansu za mu zo faɗa asalin tushen bayanansu ba wai mu muka faɗa da kanmu ba malamai ne da suka yi bincike a ilimi suka faɗa wani abin su da kansu suka faɗa cewa ga yadda suke masdarinsu na farko na talaki shine alkashf a yayi musu hijabi suna cewa idan mutane yana da hijabi da haka mutane ba sa gani su kuma Allah yana yaye musu wannan hijabin sai su ga abubuwa da dama waɗanda mutane ba su ganin su a cikin haka ne suke da'awar cewa suna iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu da muke rayuwa bayan shekara 1400 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani da da'awar cewa ai ya ga manzon Allah ko wata ta yi da'awa haka a nan kurkusa an sha samu a birni da ƙauye ko ina na san kowa anan ya taɓa zai wannan labarin ko ya taɓa gani a bidiyo ko kuma an yi a garinsu ko ma halayen uwar ku ce ta wannan da'awar cewa annabi ya zo ya ce mata ta yi kaza kar ta yi kaza ta bar kaza ta yi kaza ta gaya mutane su yi kaza ana haka ko ba a yi ana yi to wannan sunan shi alkashi sai su ce manzo Allah ya zo ya gaya musu a yi kaza da haka daga nan sai a dinga zuwa ana shafa ta ana samun karama ko kuma su ce sun ga annabi halluru khadir shi ma suna yin da awas sun gan shi musamman saboda shi akwai maganganu da dama akan cewa bai mutu ba har yanzu wannan wani matsala ce mai zaman kanta haka manzan Allah sukan ce bai mutu ɗan bashi sa suke gani shi na san a muna da labarin cewa yan tijjaniya idan suna yin wazifa suna cewa wannan kyalle da suke shimfadawa manzan Allah yana zuwa ya zauna a kai da shi da shehu tijjani da da da mala'ika jibril ko da haka ake sa kyalle kar wani ya ratsa ya zama ya musu rashin tarbiyya haka suke faɗa ana jin kowa ya taɓa jin wannan to haka suna aiki da ilhama ita ma ɓangare ne na kashafi ina ma na ilhama ta ce kawai Allah ya kimsa musu wani tunani cewa su yi kaza ana zaune kawai sai wani shehi ya ce Allah ya gaya mai cewa wane eh ka saki matarka shi kuma shehi ya aura an taɓa yin haka ba ɗaya ba biyu ba har yanzu suna yi al'imamu zahadi ya bada labarin wani mutum a cikin littafin tarihin islam wanda irin haka ta faru da shi yana ƙaunan mata kyakkyawa ce Allah ya taimake shi tana son shi ya aure ta dan dariƙa ne sai shehin shi ce kawai dole ya sake ta ya sake ta shehin ya aura ake abin ya dame shi ran nan kawai cikin dare da ya zuciya sai ya shiga cikin gidan shehin kawai ya fasa ne ciki da ya kashe shi shi duka a yi asara gaba ɗaya ba za ta yi ba akwai alfirasa suna aiki da firasa shine wato dabara ta iya fahimtar rayuwa yau da gobe daɗewa a cikin abu yana sa su fahimci wani abu sai su hukunci da shi akwai kuma alhawatif alhawatif shine su ce sun ji ana musu magana shehunne a nan karo suna irin wannan ana cikin tafiya sai mutum ya ce a tsaya sai ya haka kamar ya kasa kullun shi yana jin wani abu sai an gama ce yanzu yanzu da mala'ika da gire ya ce min kaza ko tijjani ne ya gaya min kaza ko ya ce ma ma'aiki ne da kai shi zai ya bada labari cewa wani sana'ar da kake yi to ka batta ka koma sana'a kaza wannan sana'a babu riba a cikinta ko ya ce ka ɗauki miliyan biyu ka bayar a je a gyara kabarin wani a gina mashi ƙubba duk suna yin wannan for wannan sai kuma sukan yi da an yi isra'i da su da na iraji shehi kan ɓuya sai ce ya tafi wurin allah ne ya je yan so bayanai cikin dare ya je makka ya yi ɗawafi ya dawo duk suna yin wannan kuma ce da ya je ya gamu da shehu junaidu gashi gashi ga abin da ya gaya mata kuma duk sai a yadda a ta kabbara wannan dama yana gaskiya bane suka kwaikwaya daga coci ah, har yanzu fastoci suna yaudarar mutanen sa na coci da irin wannan ah, sai a ce ah, fasto yayi tafiya ya je lahira so to sai ya je lahira in ya dawo sai ya ce ya je ya ga sai ta tara mutane ya ce wanan kada ya rasu babanka ko matarka ko danka to ya je ya gan shi fa a wuta yana nan a daura ana ta azaba kuma an ce za a yi belin shi a ba da dubu kaza za ka sai ba mutane account ta zuba kuɗi bayan an tara kudin kuma sai sake yin tafiya a neman shi a rasa wani ma gidan ƙasa yake shiga a cikin tushe shi ya ta cin naman talatar sai bayan kamar wata shida sai dawo ya ce ya je lahira ne ya yi belin waɗannan abu agoyen sandan lahira kenan ku Allah shi kyauta sannan akwai almanamat wa ru'a mafarki mafarki na daga cikin kashe kunsu suna aiki da mafarki mutum ya kwanta ya mafarki ya yi mafarkin bai yi ba allahu alam wani shaidani ya gani a cikin shaidanu a cikin mafarki ya gaya mashi abubuwa daban-daban sai ya ruwa inda shayaɗi na layu huna ila auliya ihe da ya jajin shaidanu suna ma dama jama'ar su wahayi don su musu da gaskiya kamar da allah ya bada labari dama kuma irin wannan bata idan mutum ya shiga cikin ta shaidanan aljanu ba su taya shi akai za su taya shi don a ƙara ruru ta bata Allah ya tsare wannan abin nan abin nan eh, masdari na farko kenan shine al-kashf akwai kuma az-zawq az-zawq dandano mutum yace kawai na ya yarda da kaza suna cewa akwai az-zawqul 'am akwai az-zawqul khas hmm. az-zawqul 'am shine wanda dukka mutanen ɗariƙa na iya tarayya akan sa yadda suke fahimtar abu ya saba da yadda muke fahimtar su zaki ga in kisan dariƙa idan suka faɗi magana sai ki ji ki bai daidaita ba sai ce ai ba za ki gane ba ba ki da ɗanɗanan dariƙa wato kamar yadda misali mara lafiya wanda yake fama da zazzabi yana da abin nan eh, miyan mara daɗi a bakinsa ko duk daɗin abincin aka bashi in ya ci ba zai ji sa sai ce ai kana da wannan matsalar kai kai mahajubi kana da shamaki baka san abin da kake Akwai kuma arzaqul khas wanda ya shafi manyan 'yan ɗarika hata a cikin ɗarika ba kuwa ke samun wannan ba shi mutum zai dinga yin ta'annati wanda su da kansu sai dai su rafa baki kawai kun taɓa jin labarin wani babban shayin ɗarika a nan najeriya ya rasu shekarun baya a nan kano da rana tsaka haka cikin watan ramalana da la'asar ana tafsiri sai fito da waina yana ci baya azumi ba mace bane shi ba na ce yana al'ada ko matafi ko makamta duk jama'a hankali ya tashi shi shehi kuma baya azumi ko gashi lafiyar shi lau sai ce a ai yanzu yanzu nan ya taho ne daga harami daga makka yake kuma kun san can an riga an sha ruwa tunda ana shan ruwa awa biyu a makka kafin a sha ruwa a abin nan yanzu suka sha ruwa tare da limamin harami shine ya iso nan to yanzu wannan kura da gaske ne a hance ya yi kuskure domin yanzu nan rana ba ta faɗi ba rana ta faɗi a can tonin ba ta faɗi ba da sai tsaye a can a ashen sannan ya iso nan maɗauka ma da gaske ne kuma in jirgi ne aka hau sai an yi awa hudu zuwa da rabi sannan ake a kano daga jidda Wataƙila daga makka kafin a kawo shi jidda ya hau jirgi awa biyu zuwa da rabi ya hau jirgi ya zo kano bayan awa hudu zuwa da rabi sai ya yi awa bakwai ya kamata ya iso nan ya samu ma sauri kenan babu babu wani ɓata lokaci to shi kenan kuma kawai sai aka yi kabbara aka ce ai karama a nta kano aka sa wannan live mutane suka gani ba wai labari ne koyayi ba watiri to irin wannan zauki wato shi yanzu ya wuce yadda take akwai shehin da yake ya daina zuwa sallar juma'a gaba daya a nan kano me yasa saboda idan ya je zai ji almajire suna yi a bara suna cewa dan amina manzan Allah da yake da ya ji haka so sai faɗi su ma so da tsabar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma nan shehin duk shekara yana zuwa maka ya je aikin haji kuma yana karanta qur'ani yana tafsiri yana yin ashafa kuma duk a ciki ana faɗin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai faɗi ba sai yin a sallar juma'a Allah ya kare baya ga wannan akwai alwajd suna da masayin talaki wanda suke cewa alwajd shine wato samuwar abu a wuri guda shine samuwar bawa da Allah a wuri guda a cikin jiki guda akwai lafaza guda ku suke amfani da shi anan akwai at-tawajud akwai alwajd akwai alwujud ba za mu kai kansu ba saboda waɗannan musalahat ne wanda suke a a a khassa lissufiya muka ce za mu tattauna kansu anan al'amarin zai yi nisa amma wanda ya san me dariƙa da zara an faɗi wannan ya san me ake nufi eh asalin shi abinda ake nufi ne, samuwar an so bayanai daga mamata ko na cikin kabari shi suke cewa attawazu sai a ce shehi ya zo nan wajen yanzu ya zo ya ce kaza a wani lokaci a ce ai wani ma ya gan shi kuma kai baka saka ce ƙarya bane ne. idan suna tafiya ne da muridan su ko suna zaune sai wani ya gusta sai magana da shi sai shehi bayan an tafi sai ce ai wannan shehi wane ne fa irin yadda annabi yake ba da labari ko jibril ya zo ce kun san waye ya buɗa zu a ce jibril wane ne dihiyatul kalbi sai ce masa ai ba shi bane to idan wani mutum ya zo suka yi wata tattaunawa mai muhimmanci bayan ya tafi sai shehi ya ce ma ɗalibansa ai wannan shehu wane ne ya shiga kamar wane sai a ce hmm, Allahu akbar shikenan sai kowa ya yarda saboda an riga an zare mutane hankalinsu ba su da hankali mai auna abubuwa akwai alfana abinda suke ce ma alfana'u ne mutum ya narki ya zama babu shi ya zama wani abu can daban wannan yakan fara wancan da muka faɗa abu yazid al-bastami shi ya fara faɗan wannan fana'i yakan fara ne da mutum ya manta da kanshi za a saka mutum a ɗaki a ba shi wani zikiri ya kai sai ya kwana arba'in yanayi ba fita babu can abinci babu kuma shi suke ce matarbiya a ƙarshen wannan lokacin za a zo a tambaye shi a ce waye kai ina ce suna na kabiru za a ce a ah, wannan hayanzu da saura bai yi fana'i ba bai yi wusuli ba abinda ake so shi ne ya ce shi Allah ne ya ce kenan ya yi fana'i ya zama ya gane shi idan mutum ya ji yunwa yunwa ta mai katutu ko dan ya tsira sai ce kawai shi Allah ne da abinda aka daga aka ce ne wannan sai ce Allah ne to da yunwa ta riga ta haukata shi to daga nan duk abin da aka sai mashi ne sai ce Allah ne ai suna nufin ai babu wani abu a duniyar nan sai ya zama dama Allah ne kawai komai Allah ne shine alfana wannan yan rika suna yi shi da dukkanin ɗariƙo wannan sune masadir talaki abun yan dariqa alkashfu alwajdu alfana'u da kuma Azau. maimakon qur'ani da sunna da ijma'i da iyal akwai madari akwai matakai da ake bi idan mutum yana so ya zama dan ɗarika. akwai matakai da ake bi mataki na farko shine zai je gun wani shehi wanda yake ake ci mishi muqaddimi ko halifa ko wane ne shi shehin ya kai wani mataki a ɗarika. to yana da dama ya baka izini ma'ana ya maka rijista da dariƙar zai karanta maka wata addu'a ko wani salati sananne idan ka furta kamar yadda ake furta kalmar shahada a shiga musulunci to za ka furta kalmar shiga wannan ɗariƙa galibi wata addu'a ne ko wani zikiri ne idan ka furta shi sai a gaya maka sharaɗanta cewa to in an shiga ba fita za a yi kaza za a yi kaza ba a shan taba ba a yin izgili da qur'ani ba a kaza za a ga maka manzuru wanda a zahirin su masu daɗi ne masu kyau ne amma a kasan su akwai matsaloli da yawa na farko za a a umurce ka da kokarin yin alwara shi ne duk wani abu da yake shubha a rayuwa ka rabu da shi kaka shiga shubha za a umurce ka da zuhun ka guje wa duniya da ababen more ta za a sa ka zama kana da tawakkali ana kokarin koya maka tawakkali shine dogaro da Allah da amincewa da Allah duk a lokacin za ga abubuwa ne masu kyau za a koya maka almahabba kaunar Allah sannan akwai mutum arrida yadda da kaddara da duk Allah ya kaddara maka ba za ka ji damuwa ko haushi ba sannan sai a kai ka mataki na alyaki to shine wannan mataki na tarbiyya din nan da ake kulla mutane a a anan ne za ka ga yaqini a bangare guda kuma za a za daura mutum akan zikirori iri daban-daban zikirori waɗanda za su ka dinga yi na safe na rana na yamma ko na mako mako ko makamantansu kamar yadda ya shafi ɗari kala daban-daban idan mutum yana yin su yana yin su ana ƙara mai har ya kai wancan matakin akwai madari kala daban-daban na sufiya kamar kala hudu in muka lura daga wancan bayanin da muka yi a baya akwai madrasa ta farko ita ce madrasatul nusak masu bautar Allah masu azumi da sallar dare da karatun alkur'ani irin su malik ibn dinar irin su ibrahim ibn adham irin su rabi'atul adawiyya akwai madrasa ta biyu tace madrasatul kashf wal ma'arif wal ma'rifa akwai madrasa ta uku tace madrasatul wahdatul wujud ta ibnu arabi akwai kuma madrasatul hulul wal ittihad ita ce madrasa ta suhallaji kenan akwai ɗariƙu da yawa da suka shahara aka ji su suka yaɗu da sauransu daga su mun faɗa a baya akwai ashabiriya ta abul hassan shabiri akwai zan zani bayani akan ta na musamman a gaba ta abul abbas tijani akwai as akwai alƙadiriya ta abdulkadir jiyali akwai as-sunusiya akwai annasuriya akwai dariqatul rufa'iyya ta abul abbas rufai akwai al ta ahmad badawi akwai ad ta Ibrahimu ad akwai an-naqshbandiyya ta bahauddin sha naqshbandi waɗannan sa daga cikin ɗariƙun da suka shahara a yanzu a duniyar musulunci a galibin ƙasashen da ɗariƙu suka shahara akwai nan najeriya senegal akwai murtaniya morocco sudan ƙasashen indiya pakistan ƙasar turkiya da ƙasashen iran iraki da makamantansu wannan sa daga cikin ƙasashe da ɗariƙa ta yaɗu sosai a cikinsu akwai akwai eh, wasu muna munanan maganganu da aka saba ji a wayan ɗariƙa da yawa maganganu na wucan makaɗi da rawa daga ciki akwai abubuwan da aka sayan ɗariƙa da su akwai rufa'ido da sihi aiki da aljanu aiki da bokai, akwai damfara shi ne 419 akwai shayin ɗariƙa da aka ce yakan aja ƙanƙara a cikin babbar rigar shi ya dinga ka daura hannun shi a cikin hannun yana yin sanyi saboda duk in ka zo gaisawa da shi zaka ji hannun shi yana da sanyi fiye da al'ada nan ko hannun shi na kan kankara ne a cikin babbar rigar shi kaga wannan a 419 sai in an taba an ji hannun shi za a ji wani sanyi na ban mamaki kaman ka gaisa da kankara kaga dole a dinga mamaki ina hannun shi yake sanyin nan a wannan zamanin bazara akwai wanda suke yin haka akwai shehunan da za a yi tafiya za a je wani gari sai su ce a tafi kawai su ba sa shiga mota sai su yanki daji a guje su riga mutane kaiwa garin kamar daga nan zariya za a tafi za a je wani gari tsaurin aure ko jana'iza ko gaisuwa sai ya ce ku tafi kawai ni mu haɗu kawai a san asuba na yi sai ya zagaya ta bayan gari ya ruga da gudu ya tafi garin sai a je a gan shi a garin sai a ce ai karama ce ya rufe ido ne kawai ya gan shi a garin to wannan wannan yaudara ce damfara ce eh sannan daga cikin abin da aka sanya dariƙa da shi akwai gina makabarta da kabari na musamman dan ziyara mai da kabari wurin wurin kewayawa da wurin addini inda ka je yan dariƙa suna da ire-iren waɗannan ƙasashen turkiya ƙasashen iraki iran suriya nan najeriya a wurare da dama Din da wani shehi ya rasu to akan gina gini babba wani ayi kamar yadda kika ga Ka'aba haka ake yin daki akan kabarinsa ayi rubuce rubuce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun da ire-iren waɗannan abubuwan sannan kuma wasu su zauna suna ansan sadaka da baiko a wajen ana yin tarihin sa ana zuwa mata masu neman haihuwa da aure masu neman jari masu neman Allah ya rufa musu asiri a rayuwa fita zuwa suna shafa kabarin da ana yin waɗannan akwai akwai akwai biki na musamman da ake a Kano duk shekara wani maukibi na musamman na zuwa wata makabarta da ake ce mata wali ne bijinya dan zuwa kaburburan waɗannan shehunnai dan aje a yi ziyara a yi addu'a sannan akwai watsi da takalifat watsi da abinda Allah ya daura wa mutane sallah azumi zakka aikin haji biyayya iyaye sadaka qiyamul laili karatun alqur'ani da sauran abubuwan da aka san wajibobi ne da mustahabbai da sunnoni sai ga mutum yana watsi da su wani sai ce shi ya daina yin sallah saboda yana ganin salatin da yake yi ya wadatar mai ba sai yayi sallah ba ku lura da kyau jama'a idan yan dariƙa suka fito irin abin da suke dinnan na rali ma ka fara shi tun kamar yanzu karfe goma sai a kai bayan la'asar kai sai a kai bayan isha ba a watsi ba amma kuma babu wanda zai tsaya ya sallah a zahar ko la'asar ko magarba ko isha kuma shi kenan ta wuce ko kun lura da haka ba za a ce ana cikin tafiya idan an zo daidai wuri kaza a cikin table din tafiya to za a tsaya waje ka za a yi sallah ba za a tsaya sai dai wanda ta dame shi kawai shi ya nemi gefe yi amma wannan harkar da za a yi to ta wadatar daga sallar rana babu wanda zai yi kuma kuma duk wacce ke da kawai ɗarika ta yi wannan mulahaza za ki ga babu ruwanta da kula da sallah ba shi ne damuwarsu ba sallah ba ta daga cikin damuwarsu za ka su ba sa imarul masajid ba sa raya masallatai in kun lura da kyau wa man ya'muru masajid la illa man amana billahi inna ma ya'muru masajid la man amana billahi ko fadan Allah kade wanda suke raya masallaci sune mu'minai da suka imani da Allah su ba sa raya masallaci haka ba sa damuwa da sauran ayyuka na ibada waɗanda Allah ya daura musu ba sa damuwa da su ba su ne damuwa su wasu abubuwa can da suka damu da su su suke suna da guluwi wuce makaɗi da rawa wajen ƙaunar manzan Allah su alaihi salama har suka bashi matsayin Allah wajen ƙaunar shehunan su har suka bashi shehunan matsayin Allah kamar yadda ai wannan ba sai an buga misali ba waƙe-waƙen da suke yawo yanzu yan ɗariƙa waɗanda ake ta Allah wadare da su musamman daga birnin kano wasu ma daga nan ƙauyukan zaria za ku ji waƙoƙi waɗanda ake yi wa allah rashin kunya iri daban-daban rashin mutuncin da ko sirka bai kamata a yi mata ba ko wanda ya girme ka a shekaru bai kamata ka yi mishi wannan rashin kunya ba amma za ka ji suna faɗa suna yi wa allah wannan rashin kunya mutumin da ke da imani yana tsoron mai maimaita waƙa, yana tsoron ya ji waƙar ma kunnen shi ji waƙa zai wannan abin sananne ne a cikin dariƙa sakin baki game da al'amarin Allah subhanahu ta'ala rena Allah da ɗaukan manzan Allah a bashi matsayin Allah wani lokaci a ce ma shi da Allah duka jiki guda ne ko kuma shi ne farkon halitta alhalin ba haka Allah ya bada labari ba ko a ce shi wani haske ne daga jikin Allah duk irin waɗannan maganganun ana jin su daga bakin su sannan akwai daga cikin shaɗahaɗin su akwai alhulul wal ittihad cewa komai Allah ne komai ya shiga jikin Allah sannan akwai azkar bid'iyya zikirori waɗanda Allah bai saukar da su ba manzo Allah bai koyar da su ba salati da istighfari da wasu salatai iri daban-daban waɗanda ba su da asali sannan kuma a ba su lada mai yawa a ce wanda ya karanta ladan shi ya fi na wanda ya karanta alkur'ani wanda ya karanta ladan shi ya fi na wanda ya aikin haji wanda ya karanta ladan shi ya fi na wanda ya sadaka da naira kaza da irin wannan na san akan ji su a bakunansu sannan da bukukuwa kala daban-daban maulidin wane bikin tunawa da rana kaza bikin kaza tsawon shekara suna da bukukuwa da suke waɗanda Allah bai ba da izini a yi su ba domin biki biyu kawai shari'ar musulunci ka sani shine bikin karamar sallah da babbar sallah sannan makauniyar da'a ga shehunnai da shugabanninsu duk abin da shehi ya ce a yi za a mushi da'a ko da wannan abin ya saba wa addinin Allah alhalin mu mun sani cewa addinin Allah la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatul khaliq ba a saba wa wani ba a yi ma wani biyayya a saba wa Allah amma shehunan su za su dinga umartar su da abin da ya saba wa shari'ar Allah kuma su musu biyayya sannan akwai akwai kuma halasta abubuwan da suke haram halasta haram misali sukan halasta wa kansu shan giya su sha ba komai sukan halasta wa kansu wa matan da ba matan aure nasu ba da sunan abubuwa iri daban-daban an yi shehun nan da idan aka yi muridansa suka yi aure sai an kai mushi amarya ya sa mata albarka sai ta kwana aure shi sai sa mata albarka kuma za a yi ta mata abin nan murna ana cewa ke kin dace sai eh, ta zama sayyada ita ma daga nan ana irin wannan abubuwa ana ana suna halatta wa kansu dukiyar mutane cin dukiyar mutane bil batil wannan ya daga cikin shaqahat munanan abubuwan da aka san yan dariƙa suna yi shi Allah ubangiji ka tsare dangane da ɗariƙu wanda suka yaɗu a nan za mu magana a taƙaice akan guda biyu akwai tijjaniya da kuma alƙadiriya ta farko atijjaniya da ake cewa wannan kuskure ne ko kuma mu ce a yanayin magana ne da babu yadda ka iya da shi amma tijaniya ne sunan ba tijaniya ba ba da idigami ba tijaniya da madda tabi'iyya amma wannan ɗabi'a ce ta yare babu yadda ka iya abubuwa suna canzawa haka a dinga shigar da wata kalma cikin wani ko wani harafi cikin wani sai kuma a saba ba matsala ba ne wanda ya kafa wannan ɗariƙa sunan shi abul abbas ahmad ibn muhammad ibn muhtar a tijani sunan garinsu ne tijan wanda wannan gari a yanzu yana cikin wani ƙauye ne a ƙasar algeria to sunan garin kenan tijanu da aka ake ce mashi tijani ita kuma ɗariƙan tijaniya amma mu da hausa ana ce mata tijaniya maimakon wannan madda sai aka mai da shi ya zama shadda sai a ce tijaniya ko wannan bawan Allah ya rasu a hijirana da shekara 1230 a shekarar miladiya ta 1815 ya rasu har yanzu a shekarar shi kamar kenan kawai da ɗan ɗori da rasuwa za ka shi nan kusan wannan mutumi ya kafa wannan ɗariƙa wadda duk abubuwan da aka ambata kusan tana da irin su da kuma ƙari mutanen ɗariƙarsa suna da aƙidar cewa Allah ya keɓance su da cewa su shugabansu jika manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna da wannan iddiyayi cewa tijjani jika manzan Allah ne ya tabbata bai tabbata ba wannan kuma wani mahalli ne na bincike mai zaman kanshi wallahu a'lam na da yake na biyu kuma suna da kudurin cewa akwai wasu salatoci da Allah ya keɓance su da shi ya ba su ta hanyar tijjani din wanda daga ciki akwai salatul fati. wanda kamar yadda zo a cikin littafin suna jawahirul ma'ani cewa wannan salati tijjani ya gamu da manzon Allah ne ido da ido ba a mafarki ba ya kazata lama nama kamar yadda muka gamu da ku yanzu dinnan haka suka gamu da Manzala Allah Salama, kun jire dai shi ya rasu shekara ta 1230 manzo kuma ya rasu shekara ta goma bayan hijira ma'ana sai da manzan Allah ya rasu da shekara 1220 sannan shi ya rasu amma kuma sun gamu da Manzala Allah Salama ido da ido sannan kuma bayan sun gamu manzan Allah ya bashi wannan addu'a baki da baki ya karanta mai ce da kai da yan ɗari ku dinga karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu al-Fatih da ubulika cewa kar ku dinga aiki da ismullahi al-azam kar ku dinga aiki da walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha in za a yi ma Allah addu'a a kira shi da sunayen shi kyawawa ko suka ce a'a da aka ga yan ka maimakon a kira sunan Allah an zo addu'a sai a ce kan da salatul fatih hmm. sawa'un a darasi ne daurin aure ne jana'iza ne ta'aziyya ne ko ina sai kun a ce a faɗi wani suna na Allah daga cikin sunayen shi masu ɗaukaka sai a ce a karanta salatin fati sai a kara da fatiha saboda yaudara ya ba su wannan talatin su kuma suke ta yi har yanzu da muke rayuwa suna yi kuma suna tintiya da a tijjani ya tabbata a tarihin rayuwarsa cewa ya yi karatun alkur'ani kuma ya haddace shi kuma ya karanta wasu karatuka na addinin musulunci fiqhu da makamantansu daga baya sai ya watsi da su sai ya kama neman shiga ɗariƙo kala daban-daban ya shiga ƙadiriya ya shiga kaza ya shiga kaza daga baya zai fita daga wannan ɗariƙo sai ya kafa tashi ya wani gari mai suna fa ya kafa wannan ɗariƙa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tafa'in da shida bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi a wata alƙarya da ake taimata mata gul sunan wani ƙauye malam profesa ɗahiru mai gari a littafin ashir ibrahim a ra'uhu wata wa a asaru ya ba labarin cewa kafin tijjani ya zo wannan gari ya kafa ɗariƙa a garin da yake rayuwa a can baya ya kasance ɗan 419 ne mai buga kuɗin jabu hmm. har an taɓa kama shi ya cuci wasu ya buga musu kuɗin jabu sarkin garin ya sa aka kama shi aka mishi bulala aka kore shi wannan rubutaccen abu ne a cikin tarihi wallahu ala. da aka kore shi da ya je gari na gaba kawai sai ya ce shi wali ne shi jika manzala ne sallallahu alaihi wasallama ya kafa dariƙa kuma ya fara tara mutane dariƙar sa bata gushe ba tana yaduwa tana yaduwa har ta zo inda take a yanzu yana da zawiya hayin tana nan a kasar Algeria suna zuwa ziyara a wajen sannan kuma littafin shi shahararren shine jawahirul ma'ani wa bulugul amani min fayyidi sayyidi ahmad tijjani wanda ya tattara wannan littafi shine dalibansa ne suna ali harazi wallahu a'lam akwai mashahuran manyan dalibansa malaman ɗariƙar tijjaniya da ya bari bayan shude wasu. da gaske akwai wancan aliyu harazi akwai ahmad sukairi za ku je ɗariƙa suna sawa yaya suna sukairi ahmadu sukairi al'ayyashi wanda ya rasu a shekara ta 1363 littafin shi shahararren shine al wasaj da kuma kitabu al-kashful hijab amman talaqa ma'a sayyidi ahmad tijani min al-ashab tarihin manyan ɗaliban tijani ne akwai sayyidi umar ibn sa'id al-futi wanda ya rasu shekara 1283 wannan babban malami Allah ya gafarta mishi yana daga cikin a dole mu faɗi magana ta adalci manyan malaman ɗariƙa da suka yi ayyukan alkhairi a ƙasashen yammacin afirka malami ne yana da kuma almajirai ya musu training na wa'azi da na soja suka yi ta wa'azi da musuluntar da maguzawa har kuma al'amari ya kai su ga yaƙi na takobi ya yi jihadi a ƙasashen senegal da sierra leone da mali galibin ƙabilun wannan ƙasashe a hannun shi suka musulunta shine umarul futi ya zo kuma hannun najeriya za ku ji kuma sunayen 'yan ɗarika suna sa wa 'yansu irin wannan sunayen don tabarruki da sunansa umar futi rahmatullahi alaihi sai kuma a ibrahim inyas a sangali wannan ga hotunan shi suke yawo a ko'ina shi wannan na nan kusa ne zama. an yaudar mutane sosai game da al'amarin inyas ya kamata a yi fiɗa wadda take tun daga a wuya hau wutsiya a kansa amma ya kamata a ce darasi ne mai zaman kanshi wannan wanda wani ya kamata yi shi wata rana don a san waye inyasi inyasi da ake magana jama'a kwata-kwata a 1975 yarsu yau shekara 43 kenan ko da hudu a tarihin musulunci kuma 1395 galibin kunan kun girme shi ma'ana kuna duniya galibin wanda ta shekara 40 tana duniya eh, inyasi yana duniyan nan nan nan kusa ne kuma in ya ci ya zo hannun zariya da muke ya zo nan gari ya zo kano ya yi yawace yawacen shi malami ne da Allah ya mushi baiwa ta basira ta ban mamaki Allah ya mushi karfin hadda da iya rubuce-rubuce da waƙoƙi da makamantarsu kuma an ji labarin shi a duniya ya ji har ƙasan makka har an sa shi a cikin lajina ta malaman duniya wadda abubakar gumin shi ma memba ne a wajen ta su dimbal allajansu da'ima da ista'i wa da'awat wal irshad to a lokacin kamar yadda ɗahir mai gari ya ba da labari a can da muka ambata a shek bayan yan kasangali ɗahir mai gari farfesa ne a nan kano da ya rubuta littafin yan ɗarika cewa suke za su kashe shi sai da aka je kotu kotu ta ba da doka cewa to idan aka ga ɗahir mai gari ya mutu ba mutuwa Allah da annabi ba kamar yadda ake cewa to yanda rika su suka kashe shi kuma za su biya sannan suka kyale shi rai kuma shi ya san Inyas malami ne da ɗalibi Inyas malamin shi ne ya je ya zauna a kaulaha shekara da shekaru ya ɗauki takalmin Inyas ya raka shi masallaci ya rike mishi shi ma'ana ɗalibi ne mai mishi hidima zaka yafi ya fi su sanin shi gama da ya zo ya rubutu a jami'ar bayero al'amari ya zama fitina shi ne suka dauko wani buzu a Morocco ya bai mashi raddi littafin ar-radd bil hadith wal qur'an ala ma katabahu mai gari min az-zuri wal duk ƙarya ne ya rubuta a ciki babu wata magana ta gaskiya ciki al-muhim in ya sai taso tun yana matashi sai Allah ya bashi ɗaukaka a cikin mutane yana da falala a cikin yana da ilimi dama kuma idan Allah ya ba mutum ilimi da falala idan bai bi Allah ba ya bi wata bata to sai ya fi kowa bata a fara'aitar da biya ta nahu ayatina fan salaka minha fa atbahu shaitan wanda muka ba shi mu sai ya kwabe daga jikinsu ko sai zama shaitan ma yaran shi wanda yake cewa sunan shi bil'amu dan ba'ura din to haka idan Allah ya ba mutum ilimi sai bai ba Allah ba sai ya fi kowa bata to in ya yana zuwa kasan makka ana yin wannan tarurrukan da shi na lajnatar da'ima na malaman duniya gaba daya kuma suna girmama shi wata rana sai su mala bakar gumi suka samu littattafan shi da yake waƙoƙi na zagin Allah suna nan da yawa waƙoƙin akwai addawawi da sik da makamantansu da aka je aka yi musu bin ba suka ga wannan karatun in yasu lokacin an ce yana jidda suka aika suka ce kai ya hau jirgi ya dawo makka ana neman shi da ya dawo makka ya aka ce kai ka faɗi waɗannan maganganun su ce eh ni na faɗe su to matsayin matsayinsu yake gaskiya na janye daga wannan maganganun na tuba cincin wannan wani abu ne da ya faru tun muna matasa sai bin ba zai ce mai shi abinda za a idan ka koma kasar ku ka je ka sake rubuta da takafai ka bayyana cewa waɗannan maganganun ƙarya ne kuma ka tuba sai ka kawo mana kwafi sai a buga a yada a duniya ya ce to ke da ya dawo garin sai da yi wannan abu ba sanadiyar haka aka soke biza shi bai ƙara shiga ƙasar maka ba har ya mutu don ko asibiti ma rashin lafiya da ya yi aka kai shi asibiti to london aka kai shi a london ya mutu a asibitin london ya mutu ne ko aka kai shi makka a lokacin hmm. shi sa idan yan dariga suka ce abakar gumi ya mutu a london hmm. to in ya zama a london ya mutu hmm. idan mutuwa a london ID ne in ya shi ya fara mutuwa a london kafa abakar gumi ya mutu tunda shi ya mutu a 1975 abakar gumi kuma a 1992 da haka wanda ya fara mutuwa a london shi ya fara samun matsala kenan kafin wanda ya mutu ne in har matsala ne wannan kenan to da zo sai ya fara yawo kasashen Afirka ta yamma yana yada yana sabunta dariƙarsa dan yana ba dariƙar tijani ne amma ya sabunta ta sa'ad da yazo nan Najeriya wannan tarihi ne sananne Saddauna yana shugaba a lokacin a lokacin sarkin Kano Muhammadu Sunusi mahaifin wannan sarkin Kano ne yanzu Allah ya gafarta mishi ah, shi yana bin ɗariƙar tijjaniya da haka suka tarbe shi a kano malamanmu suka ba mu labari cewa a lokacin akwai ranar da tijjani a inyasi ya zo daga cikin zuwansa kamar yadda nake gaya muku a ɗazu wasa da sallar juma'a sallah aka tsaya ana jiransa a airport na kano tun da hantsi kamar irin yanzu har lokacin sallar la'asa ba a yi sallar juma'a ba ana jiran shi ta yaro da ya zo kuma shi ya mutu sallah duka guda biyu a zar da la'asa ba su sallar juma'a akan lokacin ba. saboda jiran inyasi inyasi ya zo ya dinga yawo gari gari A ana kai shi wuri-wuri kuma daga cikin al'ada shi duk garin da ya je sai ya yi aure don yi aure kuma a nan zai ban mata a nan zariya a cikin tudun wadan zariya ko ta mata wadda mata inyasi ban san kowane ta mutu ba da ana zuwa tana mutane addu'a ba wanda ya san iyakacin matan shi kuma gani ba wanda ya san iyakacin matan shi duk garin da ya je sai ya yi aure idan ya zo gari za a tara mushi dukiya za a tara mushi abubuwan rayuwa ya tafi da su kuma zai mutane addu'a da sauransu to nan zariya da yake dama zariya garin malamai ne tun talatale sarkin zariya na lokacin shine sarki Jato, Allah gafarta mushi da ya zo anin sarki aliyu Dan sidi sarki aliyu Dan sidi a lokacin sai tambayi malamai cewa to ina matsayin wannan malami suka ce wannan malamin ba na Allah ba ne da aka idan ya zo tun da sarakuna da gwamnati ta ba shi damar zuwa idan ya zo abin shi zo gari amma za mu mishi tambayoyi kuma kai ya shigo cikin garin Zariya, da aka ce aka kawo shi nan tukur-tukur aka aji shi tukur-tukur aka mashi masauki kusa da ake ce masallacin sardauna nan ne masauki shi aka kira malamai daga cikin Zariya suka zo suka kure shi suka mai tambayoyi ya kasa ba su amsoshi daga cikin tambayoyin shi ne akwai meye hukuncin jirkinta sallar juma'a har lokacin da asar yayi ana jiran wani bako bai iya ba su amsa ba abun mamaki ƴaƴa da jikokin waɗannan malaman yanzu su ne manyan ƴan ɗarikan zaria duk wani gida da kike ji ana cewa gidan ɗarika a cikin garin zaria kakanninsu wanda suka kafa gidan su ne suka ƙura inyas a nan tukur-tukur na rantsi da allah dare na ke hannunsa amma yanzu kuma su ne manyan ƴan ɗarika a zaria fa khalafa min ba'di mukhalfun kenan aba'u kullu shay da yaje Kano ya samu ta goma shi wannan shine sirrin da yasa za ku ga Kano ta fi ko ina abin nan harkar dariqa ya samu ta goma shi a cikin Kano an goyi bayan shi kwarai da gaske aka shi mutunci da daukaka da daraja da karama ya ta yawo ko ina yana yana yana ce mutane ya gafarta musu yana ba su dariqa yana jaddada musu faiba yana koya musu ibadoji babu shakka akan inyas malami ne ya san addini babu shakka akan wannan amma kuma yana da bid'o'i da bata iri daban-daban wannan ita ce magana ta adalci ya zo Kano fiye da sau daya ya yi yawace wace shi a ƙasar Najeriya har Ilori har Bidda har ƙasashen Borno duk ko ina ya ji ya yi gararan ba sosai ya yada wannan sabuwar a aqidar Tijjaniya tashi shi za ku ga yanzu a cikin bukukuwan Tijjaniya babu biki mafi muhimmanci fiye da maulidin inya wanda ake yi a watan rajab kamar watanni biyu bayan da suka wuce in kun tana an yi bikin a nan kaduna an yi kuma a abuja har aka ce an gan shi a cikin wata fitila irin ta kan titi nan da ake ce mata security light ana aka gan shi ana aka yi kashe <laughs> shi Allah shi kyauta in kun tana a farkon wannan darasi na ambata muku cewa a 1981 aka yi wata ƙididdiga cewa akwai mutum miliyan goma 'yan ɗariƙa Tijaniya a najeriya wanda ya faɗi wannan magana shine malam ali ibn muhammad al dakhil a littafin shi mai suna a tijjaniya to idan muka kalla daga shekarar 1981 zuwa yanzu shekara 37 ne ko ko da takwas to muƙaddara yawaitan mutane da za a samu daga wannan lokacin wataƙila a ce sun kai miliyan ashirin babu shakka akan lalle 'yan Tijaniya suna da yawa kwarai a najeriya daga cikin aƙidojin tijjaniya akwai a cewa da suke yi manzan Allah ne ya ba tijjani wurin tijjaniya shine zikiri da hailada da salatin fati wanda za a yi da safe da na yamma da kuma zikirin juma'a da kuma salatin da suke ce ma abin nan jauharatul kamal wani salati wanda ba a yi shi sai an yi alula kuma ba ka yi shi sai an baka izini har suna cewa ma wanda ya yi babu alola to zai iya shiga cikin wani bala'i ko wanda ya karanta ta a cikin mota babu alola zai iya yin haɗari yana daga cikin abin da suke ƙudurcewa suna ƙudurta cewa idan an manna hoton inyas a gida to barayi ba ta shigowa su sata wani abu na gidan baya bata idan an manna a jikin mota ba ta yin hatsari sai suna da wannan ƙudurin da ga suna mannawa a motoci da babura da kekuna da hulunan da sauransu suna da itikadin cewa karanta salatul fatihi lima ugulika kwaya daya tana daidai da karanta qur'ani so shida farko kenan daga baya yace kai annabi ma ya ce mishi to dubu sita an da tijaniya suna faɗan wannan suna da kudurta cewa ba za ka yi tijaniya ba sai an baka izini waccan magana ta cewa qur'ani sau daya amin salatul fatihi sau daya daidai take da qur'ani so dubu sittin tana cikin tafin jawar ma'ani a cikin mujallabi na ɗaya shafi na ɗari talatin da shida a ba ka yin tijjaniya sai an baka izini akwai lokaci da wani shehi ya ce ya watsa izinin kowa ma ya ɗauka daga rediyo na tarayya a kaduna ko da ya gaji da ba mutane sai ce to ya ba kowa da aka kima kina so kawai za ki iya yi da wannan izinin ko salatul fati suna cewa asalinta ma kalma Allah ce Allah ne ya faɗa wa annabi annabi kuma ya fada tijani kamar yadda zuwa lissafin abduratul farida a juz'i na hudu shafi na 128 daga cikin aqidar tijaniyawa akwai cewa ranar alkiyama tijani zai cece su ba sa bukatar ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tijani za a kafa mishi mumbari a filin alkiyama zai hau kan wannan mumbarin yi shela yace duk ɗan dariƙa tijaniya su tare anan idan suka taru a nan wajen zai kora su gaba ɗaya ya kai su aljanna babu hisabi babu lissafi sai sun riga shiga sai sun shiga gaba ɗayansu kaf sannan za a ba wani dama ya shiga aljanna wannan yana cikin littafin al-ifadatul nasu a shafi na 74 suna daga cikin aqidarsa akwai tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawassuli da salihan bayi da tabaruki tabarruki da asar abinda ya ragu na salihan bayi sannan idan an shiga tijjaniya daga cikin aqidar su ba a fita wanda ko ya shiga ya fita to zai samu bala'in ko dai ya haukace ko ya lalace ko ya tsiyace ko ya balbalce duk dai wata lalata za ta iya faruwa da shi a cikin rayuwarsa da kasuwancinsa da iyalinsa da aikinsa da kan an shiga ba a fita na san kowa ya taɓa jin wannan sharɗin ana fitawa cewa idan an shiga ba a fita sannan ba a shan taba ɗan dariƙa ba su shan taba suna daga cikin aƙidinsu amma kuma suna yi abin da ya faka a dariƙar tijjaniya tana da zawiya kusan a ko'ina a arewacin najeriya kuma suna santar ta kusa suna aikata ta ta biyun ita ce dariƙar ƙadiriya ta abdulkadir jiyani wancan da muka ambata a baya tare da cewa wannan malami na daga cikin malamai da malaman musulunci sun yi tarihinsa kama al-Imam zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala cewa yana da salala da daraja kuma ya san ilimi na addini wasu abubuwan da ake danganta mashi ba abin da ya faɗa ne akwai littafin shi al da tsalibi ɗari ilhaf wanda shine asalin ra'ayoyin shi da akidarsa wanda kuma wasu abubuwa da dama da 'yan ɗariƙar ƙadiriya suke faɗa a yanzu baya cikin wannan tsari su ne daga baya suka ƙirƙire su suna yin kwatankwacin abin da 'yan ɗariƙar tijjaniya suke yi na sanya mutane a cikin zikiri da tarbiyya da zikirori daga cikin zikirorinsu na bid'a da suke akwai irin zikirorin da ake yi da kalma ɗaya a dinga cewa akwai huwa huwa huwa ko ahad ahad ahad ko Allah Allah Allah har yi har a rikice su suke da tarbiyya ta yin zikiri tare da kiɗa asalin bandiri da ake yi da a masallatansa ake ana kiɗa ana ana zikiri ana rawa da kuma wato abinda suke ce ma amfasu wato zikiri ta hanyar haki kawai tun ana cewa Allah Allah hada ko ana faɗan ha ha ha haya kuma kawai numfashi ne ko ake fitarwa sukan yi wannan har mutum ya suma sukan yi wannan su kwana suna yi galibi munan kasar zazzau alhamdulillah kasar addini ce kasar sunna wannan abin ya da karanci kwarai ba kamar kasar Kano ba wanda ya san kasar Kano ko cikin garin Kano cikin badala zai iya sanin wannan amma a za zaka iya rayuwa baka taba ganin wannan ba in banda ma yan shekarun nan na baya da suka kwaikwayo wannan maukibi da zagayen gari nan garin zare ba a san shi ba domin tun kafin zuwan malaman sunna da suka kantar da sunna a garin nan irin su malam hudu cikaji irin su malam albani irin makamantansu da suka rasu nan, da waɗanda suke raye Allah ya gafarta ma wanda suka rasu a cikin su kafin ma fitowar izala dama zariya garin musulunci ne garin ilimi ne to kuma duk inda ilimi ya yadu to irin waɗannan barna ba sa yaduwa me yasa kuka ga shi'a da take da cibiyarta a nan zariya wannan ibrahim bazazzagin nan da ya kafa shi'a a zariya ɗan nan zariya ne haihuwa uwa da uwa amma ba ta yada a zariya ta yada a kano da sauran ƙauyuka saboda na akwai suna, akwai ilimi akwai karantarwa da aka ba a iya karɓar irin wannan tunanin amma kano saboda yawan ɗarika da ire-iren garuruwa ire-iren waɗannan waɗanda suke nesa da inda ilimi yake sai suka yi saurin karɓar ɗarika kuma suka yi saurin karɓan shi'a saboda shi'a extension ne na ɗarika duka a cikinsa akwai watan abinda ake ce ma hero worship girmama mutane fiye da kima bautar ƙarfi akwai a cikin tarbiyyarsu ina so mu fahimci wani abu daga cikin rudin da yi ma yan ɗari ƙashi akwai abubuwan da suke wanda tabbas abubuwa ne suna da asali a cikin musulunci Shi ne kamar salati kamar zikiri kamar hailala idan mutum ya yi salati kwaya ɗaya, ya tabbata a sunna ta manzala tsari salama cewa Allah zai mushi guda goma wanda ya goma Allah zai mushi ɗari iyakacin hadisun ke to sai mutum ya zauna ya lissafa cewa tun da shi kullum yana yin salati kafa dubu to yana da lada sau ɗari sau dubu kenan za ka yana da lada kullum miliyan ɗaya yana nan yana sati ya shekara goma ko sha biyar kullum yana wannan salatin sai ya ga cewa to ai ya tara lada mai yawa mai yawa mai yawa sai fara tunanin to shi fa din da aka je lahira to ladan shi zai kai zai tsarkar da shi har ya fara kudurta to ai ba sai ya yi komai ba ai ya riga ya tara iya ladan da an je lahira zai iya tsira har suka kai ga shedan yana riya musu cewa akwai salatin da idan suna yi to salatin shi yana cin zunubai dole ya samu zunubin da zai ci idan kana yin wannan salatin baka yin zunubi to zai cinye maka lada dan kamar wuta ce ko dai a sa ta a cikin murhu a sa tukunya a kai ta dafa abinci ko kuma an bata ta zama gobara da haka idan kana yin wannan salatin sai a ce dole sai ka dinga hadawa da saban Allah dan ya dinga samun abin da zai ciki salatin kun ga rudin shedan ne wannan jama'a wai da haka in kana yin salatin sai ka sai ka dinga yin ashariya kana iya shege kana wani ma har ya kai ga zina ko shan giya ko wani mummunan laifi ko halluwadi shehunan ɗarika suna yi wannan saboda wai da tunanin wannan salatin da suke yi ya samu abin da zai dinga ci in ba haka ba zai cinye ladar. zai zama kamar wutar jihar da aka ce tana cin junanta kafin Allah ya ba ta dama ta dinga numfasawa fa inna lillahi wa inna ilaihi wannan shi ya kai su ga irin waɗannan mugayen tunani da suka yada a cikin mutane to kamar yadda na ambata kuma a farko jama'a tunanin ya yaɗu ya yaɗu, har ya baza gari har mu Suna sunna ya shige mu alal misali shine a cikin ɗabi'an mutane akwai abu idan ya zama ya bu duniya har da wanda ba sa san shi za su dawo suna bin shi yanzu ku duba sitaran hijabi da can wannan hijabi ne jan ƙasa da ake sawa na salafiya kamar shekaru ashirin baya kuma kamantansu a nan garin zariya masu sanya shi ba su kai su goma ba ni zan iya kirga su na san su a nan tudun Zariya. an san su wasu 'yan mata ne wanda suka fandare ana ganin sun fandare ma iyayen sun fandare wa al'umma galibin ɗaliban malaminmu ne malamin musa sahari Allah ya ƙara mashi lafiya a makarantar nurin bilal a nan tudun wadade ana aka fara saka wannan hijabu an san su idan suka fito kallon sa yake ba taɓa ganin irin hijabun shi ko malam musa ya ce dole kuwa ta saka irin shi wallahi ba su kai su goma ba shekara ashirin baya kuma kamar haka su ne suke sawa da ikhlas sauran ahalus suna da sauran mutanen gari da iyayensu da yan uwansu da sirkansu kai wasu ma mijin da zai aure ta ma sai ce to ni dai gaskiya sai dai nake tsira da nan ni bai yarda da shi sai ta ce ba ta tsire ba shikenan a fasa amma yanzu ku duba yadda misali lokaci ya kai tsawo tsawo kowa yana saka hijabi take da ahalus sunna da yan ɗarika da musulmai da kirista da yan birni da yan ƙauye da manya da yara wata ma ki ganta a goye amma da hijabinta da niqabinta ba ga bane kirista a nan kaduna aka kama kirista da hijab zulumbin hijabi ta yi sata a kasuwa a kasuwar monday abin nan a Bakar goma market ana kai ta caji ofisin cikin kasuwa a tambaye ne sunanki sai ta faɗi sunan kirista da kuma 'yan iskan gari suna murna an kama ustaziya ta yi fata a nan kaduna 'yan banga suke ba da labarin cewa karuwai in za su je yawon iskancin sai su saka hijabi a cikin daka. idan sun gama yawon su sai su zumbula hijabin ba da zarar 'yan bangar sun gan su sai su gato ga wata mutum ya kirki ta yi dare sai su raka ta har gida ne kwan su kama ta su zane zalika adana an yi orafna falari ozaina abin da yake so nuna mana shine yadda sanya hijabi ya yaɗe yanzu gaba ɗaya kowa tana sawa yanzu ha akwatin aure yanzu a hada sai an hada akwatin hijabi daban idan ka je Kano sun sani cewa mutanen Zariya sun ne masu siyan da hijabi in ka je kasuwar kurmi a kasuwar kantin kwari da zaran ka ce za ka sai hijabi sai a ce daga Zariya ne alherin Allah ya kai ga su mala albani nan to kun ga yanzu da ya yaɗu kowa yana sawa da wuya a gane wa take sawa don Allah wa take sawa dan yayi Allah kawai shi ya san wannan to haka abu yake idan ya yadi ya yadu hatta su yan dariƙa yanzu in za su yi wannan kewayen hijabai ne a jikin shi matan su su ma hijabai suke sawa islamiyyar su kuma hijabi suke sakawa to haka su ma abin da yake hannu yan dariƙa da ya yadi ya yadu sai ya shigo cikin ahlus sunna kama abin da muka ambata ɗazu, khalifa da ake cewa mutum ba sarki ba ba amirul mumini ba ki da ana ce mishi khalifa wannan lafazin yan dariƙa ne kalma yan dariƙa ce jama'a amma ta shigo cikin alus sunna yanzu kowane malami yana da khalifan shi har ma an manta asalin kalma yawo da tarbi in an yi mutuwa ga kowa musamman ku iyayen mu mata da an yi mutuwa za a koma ga Allah kowa da tarbinta a cika gidan da tarbi kowa hannu wata ya bata eh, to wannan ma zai al'ada yan rika ne hmm. eh kowa ta rike sai an yi sati guda ana rike da shi sannan za a ban mai takabar ta cigaba gaba da rikewa wannan ma al'ada yan dariƙa ne a zo ana taro a ce to a karanta salatin annabi a karanta alam na sharaha laqad ja'akum fatiha da kulhuwa da ire-iren su ba ana yi wannan ba duk abu ne irin nasu ya shigo cikin mutane ire irensu suna nan da yawa jama'a to wannan ya bari zuwa ga dole a tsaya a tantance menene gaskiya wannan al'amari abu na kusa da ƙarshe da nake so ne magana akan shi ne menene hukuncin wannan aƙida a musulunci me matsayinta me abin da yake daidai me ba daidai ba malamai da suka yi rubuce-rubuce akan irin su ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa sun nuna cewa ba zai yi aima yan dariƙa hukunci na gora ba a ce dukkan su kafirai ne ko dukansu 'yan bid'a ne ko dukansu batattu ne ba zai yi ba magana adalci dole sai an tantance cewa 'yan ɗariƙa mataki-mataki ne kala-kala ne akwai 'yan ɗariƙa 'yan al'ada waɗanda kawai an haife su ne a cikin ɗariƙa ko mazajen da ke auren su 'yan ɗariƙa ne su dai suna al'ada ɗariƙa ba sa yin duk wannan abin da muka ambata ko waɗannan mugayen maganganun ba sa faɗansu su ma ba su yarda da su hmm. hasali ma da za su ji muna faɗa wannan magana za su ce ƙarya yake wataƙila a cikin mu ma'anan akwai rusala ko kuma wani zai ji daga kasar zai ce waɗannan suna suna mai dariƙa shari saboda shi bai san wannan ba amma Allah ya shaida ba shari muke musu ba waɗannan 'yan al'ada ne ɗaya suke da duwasu 'yan al'ada wato kawai su dai gama garin mutane ne la tun wala garbiya al'amarinsu yana ga Allah su ba ga cikin dabbobin gida ba ba cikin na daji ba musulmai ne amma masu kuskure kamar yadda ko a cikin ahalus suna akwai ire-iren waɗanda akwai 'yan ɗariƙa waɗanda suke a mataki na zuhudu wato 'yan ɗariƙa ne amma nusaku masu salati da sallama da zikiri da azumi da ƙiyamun laili iya ɗariƙa suke nan waɗannan bayan Allah ne na gari daidansu yana nan a daidai kuskuren da suka yi a cikin wannan abu yana na a kuskure Allah yana iya gafarta musu kamar misali a ce wanda zai ta yin azumi baya shan ruwa kun ga manzo Allah ya hana haka to wannan rashin shan ruwan kuskure ne ko wanda zai dinga yin karatun alkur'ani yana sauke shi fiye da a ƙasa da kwana uku to wannan shi ma kuskure ne ko ya yin aure wannan kuskure ne amma abin da ya na alkhairi yana na a matsayin alkhairi insha Allah mataki na uku shine matakin masu waɗannan munanan aƙidin to waɗannan babu shakka duk wanda ya uzurta cewa akwai wani abu da ya fa alkur'ani cewa ana iya ganin manzon Allah a yanzu da muke rayuwa ko cewa komai Allah ne ko ha irin rashin kunya da suke wa Allah irin waɗannan da in ya siya waɗannan suke yi da ire-iren waɗannan babu shakka akan duk wanda ya kudurce wannan kafiri ya fita daga musulunci to amma kuma wani abu kamar da malamin mu malam albani Allah gafarta mishi ya faɗa mana yace irin waɗannan yan dariƙa a Najeriya ba su kai 5% na yan dariƙa ba ma'ana watakila in akwai yan ɗariƙa dubu ɗaya a zariya to da wuya a samu guda hamsin masu wannan akida da wuya wannan muguwar akidan sai wanda ya lalace su sai yake iya faɗan sai manya manya yan ɗariƙa ba za ka ji ta a gun waɗannan masu yawon maulidi ba waɗannan masu yawon maulidi galibi yan izala sun ba su haushi ne kawai kamar yadda galibin wanda suka shiga shi a abin da ya faru da su kenan suna jin haushin yan izala saboda sun ce ɗariƙa bid'a ce an kafirta iyayensu sai suka ce to bari su shiga wani addini da zai fada da izala sai suka shiga shi'a to haka galibin waɗannan 'yan ɗarika da suke yawo a titi wasu su yaran islamiyya ne kawai yaran islamiyya ne a unguwanni malaman su ke sa su ɗinka uniform iyayen ba su da tunanin addini wasu san komai ba za a tara kuɗi a yi anko kawai a fito da sunan ana ana mauridin annabi kuma kowa yana san annabi shi ko ga waɗannan dukan su musulmai ne gaba ba kafirai bane amma dai suna kan wani abu wanda yake akwai kuskure ibn taymiya yayi maganganu a cikin mujalladi na 14 na majmu'ul fatawa cewa daga cikin su akwai wanda suka yi kokarin yin wani abu na ijtihadi suka dace to sun samu lada wanda kuma suka kuskure suna samun lada daya amma waɗanda suke akan bata su ne waɗanda suka biye ma waɗannan abubuwa na ɓarna waɗanda suka faru daga ƙarni na goma zuwa yanzu wanda gaba ɗayansu sun tashi daga da'irar musulunci sun koma da'irar ɓarna da fasikanci da maguzanci da da fito na fito da addinin Allah to wannan shine kafirci a cikin ɗarika babu wani rufa-rufa wannan ba addini bane wanda kuma duk ya kudirce waɗannan abubuwan ya fita daga musulunci amma mu ba mu ce a kashe shi ko a yanka shi ba wannan muna faɗan hukunci ne abinda za a yi shine sai an kai shi gaban alƙali na musulunci ya yanke mashi hukunci daga sanda alƙali yanke mai hukunci to duka lawazin na kafirci sun hau kan shi shine in yana da aure aurensa ya mutu za a yi mashi hukunci na ridda kisa ba za a gaje shi ba ba za a rufe shi a makamartan musulmai ba sai dai a rufe shi a wani wuri sanda daban da sauran abubuwan da suke lawazim na kafirci amma wannan sai in akwai gwamnati ta musulunci ko alƙalin musulunci da zai mushi haka in ba haka ba sai da faɗin kunci am a ce irin wannan aƙida kafirci ina so na faɗa mana wasu tuwasan bayanai waɗanda ba iya samun ƙare-ƙaren bayanai akan waɗannan babuka da maganganun da suka shafi a ɗariƙa daga ciki akwai da tafai da dama amma zan taƙaita akan wasu kaɗan akwai littafin da malam muhammad a juwaidir wani farfesa ne na musulunci ya rubuta shi mai suna juhudu ulama isalaf firar da ala sufiya na Dr. muhammadu juwaidir akwai dirasatun anil abdulkadir an abdulkadir jilani na ashef sa'id ibn musir al-qahtani akwai littafin at-tasawwuf islami na ahmad tawfiq abbad akwai littafin al-munqidh min dalal na al imamu muhammad ibn muhammad al-ghazali da tahqiqin doktor abdul mahmud sai littafin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiyya mujallabi na goma da na sha hudu da na goma sha ɗaya da kuma littafin alfurkan bai na auliya illahi wa auliya ishaitan da littafin alfikir sufi fi don irkitabi suna na doktor abdulrahman abdulkhalik akwai littafin Ashir ibrahim iyaz a sangari na farfesa ɗahiru mai gari wanda na ambata a ɗazu akwai littafin dirasatun haular tasawuf na malam ihsan zahir ilahi akwai littafin jawahirul ma'ani nasu ne na yan akwai littafin almusu'atul muyassara lil adyan wal mazahib wal ahzab al mu'asira bugun nadwatul ah, alamiyya shabab wanda aka buga karkashin jagorancin Dr. Mane Ibn Hammad al-Juhani sai littafin al-maqsad al-ahmad fi at-ta'rif bi sayyidi abi abdullahi ahmad al-tijjani na malam abu muhammad alƙari waɗannan suna daga cikin tuwasan bayanai da za a iya samun ƙare-ƙaren bayanai akan wannan matsala ta sufanci da tasawuf izuwa nan nake ganin cewa ya kamata ya zama mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mun dace da faɗan abin da yake shine gaskiya da hili abubuwan da suke na kuskure ko tuntun harshe ko karancin ilimi da karancin fahimta ina roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mini su kuma Allah ya hana wani daukan su ya tafi da su ina gode ma ƴan uwa su malam ilyasu su malam Mas'ud waɗanda ƴan uwa ne abokanmu da suka gayyato ni don zuwa na gabatar da wannan lacca Allah ya saka musu alkhairi da irin kokarin da suke shekara da shekaru na gabatar da ire-iren waɗannan muhadarori Allah ubangiji ya sa musu ikhlasi a ciki ya sa musu a mizanin hasanatun su waɗannan 'yan uwa iyayenmu mata da suke taruwa suna jin wa'azi suna jin karatuka ubangiji Allah ya sa musu albarka a cikin kawunan kansu da zuriyarsu da sauran ayyukansu na alkhairi Allah ubangiji ya ba kowa ladan a aikinsa Allah ya kyauta kowa niyyarsa ina addu'a ta musamman ga malamanmu da suka gabata irin su malam albani muhammad awwal da su malam jafar mahmud adam da sauran malaman suna na ƙasar nan Allah ubangiji ya gafarta musu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya maye musu ladan su Allah ya dauka darajar su a cikin illiyin mu kuma da muke raye Allah ubangiji ya sa mu cika da imani addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ubangiji ya kawo mana gyara da da alkhairi Allah ya kawo mana damuna mai albarka Allah ya kawo mana zaman lafiya da ɗaukaka a cikin rayuwar mu da addinin mu Allah kuma ya sa mu gama lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك